أدن عبده ورسوله أرسله الله تعالى شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da haduwa a wannan masallaci mai albarka domin gudanar da wannan lakta wacce aka yi mata take da inkarin sunna a jiya da yau wannan lakta ce daga cikin jerin gwanin da da ake gabatarwa a wannan cibiya mai albarka baitu salam wata ainihin jagoranta abba abdullahi yake gabatarwa da kuma sauran malamai masu da'awa a wannan zama insha Allahu akwai shugaban zama wanda yake shine a Sheikh Muhammad sa'an Usman babban limamin wannan masallaci na abu hurairar mai albarka nan kuma akwai malami mai taliki shehu mansur a dalha shehu mansur dala da kuma sauran yan uwa da suka halarci wannan guri mai albarka kamar yadda muka sani ba zan cika ku da surutu ba ita wannan aqida ta inkarin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama aƙida ce da aka zo da ita ake so a ƙara jaddada ta aƙida ce ga ta riga ta gudana an yi ta a garin nan dukkanin da tije sun riga sun san ita ce ake kiransu da aƙida ɗin ta tsine to su ɗin ne dai ba abin nan ba kawai a salo aka canja wa abin kuma shi in karin sunna abu ne wanda yake yana da ainihin asali abu ne wanda yake tsoho abu ne wanda ya fara faruwa tun a lokacin karni na biyu a lokacin su ainihin imamu shafi'i ya ɗan kawo wani abu a cikin littafin suna al'um akan abin da ya shafi masu wannan aƙida haka zalika imamu suwiki shi ma ya ɗan yi tsokaci a cikin littafinsa akan abin da ya shafi masu wannan aƙida saboda aka ce ba zan tsawaita bayani ba insha Allah dukkanin bayanai da abin da ya kamata a ji za su zo daga bakin malaman da za su gabatar da wannan lakta muna roƙon Allah subhanahu Ta'ala ya musu tawfiki ya datar da su kan faɗin ne mu kuma Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu da abin da za su faɗa saboda haka kai sai zan mika magana da ainihin shugaban wannan cibiya mai albarka a Sheikh Abba Abba a Sheikh Abba Abba Adam Abdullah domin ya bata mana da wannan lakta yadda da wannan unguwa ta ɗan dinshe cikin ƙaramar hukumar dala ina ga haka ne ko a jihar kano a tarayyar najeriya a wannan yammaci da muka haɗu domin tunatar da kawunanmu abin da yake da alaƙa da addinin mu addinin musulunci ci gaba na jerin gwanan lakcoci da muka fara gabatarwa waɗanda muka yi musu take da inkarun sunna a jiya da yau inkarin sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda dan uwa malam Muhammad Musa ya gabatar a cikin muqaddimarsa abu ne wanda ba yau ko jiya ko shekaran jiya aka fara ba wani abu ne wanda yake da dogon tarihi illa iyaka kuma Allah subhanahu wa ta'ala yakan so ya jarrabu bayansa lokaci bayan lokaci yakan tayar da wata fitina wadda za ta kasance tana tsokane wa addinin Allah hanci amma Allah subhanahu wa ta'ala yakan tada waɗansu zarata daga cikin bayinsa waɗanda za su yaƙi wannan fitina da idan yan uwa suna biye da mu ba su manta ba tun a zama na farko mun yi takaitacciyar shimfiɗa game da ita wannan aƙida ɗin menene aƙidar inkarun sunna waye masu inkarun sunna sannan muka tsallaka cikin bayani game da wajabcin yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ɗa'a muka bayyana ayoyin alkur'ani da suke nuni a bisa ga wajabcin yi wa annabi sallallahu alaihi da'a da wajabcin bin umarninsa da wajabcin bin maganarsa da yin abin da annabi ya yi umarni da hannuwa da abin da annabi sallallahu alaihi ya hana haka kuma muka yi magana a kan ayoyin da suke tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi yana halattawa kuma yana haramtawa kamar yadda Allah subhanahu ta’ala yake halattawa kuma yake haramtawa duk waɗannan a cikin zama na farko da zama na biyu da na uku da na hudu da muka yi duk wannan bayanin ya riga ya gabata in za a tuna a zaman mu na ƙarshe na hudu wanda muka yi shi a masallacin Ibrahim da ke fage mun bayyana jerin gwanan ayoyi wanda Allah subhanahu ta’ala da kansa ya tabbatar mana da cewa dukkanin abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wannan maganar wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala abin da muka tattauna a zaman mu na baya kenan ga 'yan uwa da suke bibiyan mu sosai mun faɗi ƙayoyi na alkur'ani in za a iya tunawa tun daga ranar da muka fara zama muna taƙaita maganganun namu ne kaɗai a cikin alkur'ani muna taƙaita maganganun ne a cikin alkur'ani ba mu fiye kawo hadisi ba sai mu zauna mu tashi ba mu kawo hadisi ko ɗaya ba saboda waɗanda ake magana a kansu suna da awar ƙur'ani ya ishe su to sai muke so mu nuna musu cewa ƙur'anin cike yake da umarni da bin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ba yadda za ka fahimci alƙur'ani sai idan ka bi sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama alƙur'anin gaba ɗaya Allah ya saukar da shi ne dan annabi ya isar da shi ga mutane wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim Allah ya ce mun saukar maka da azzikir shine alkur'ani dan me dan ka bayyana wa mutane abin da Allah ya saukar zuwa gare su at-tadyin ya sha bamban da at-tilawa at-tilawa shine zaka ce an karanta wa mutane ayoyin kai tsaye ba tare da an bayyana ba amma in aka ce at-tilawa karatu yake nufi to at-tadyin ba yadda za a yi zama karatu shi yasa Allah ya ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum kitaba wal hikma wa in kanu min qabl lafi dalalin mubin kaga Allah ya ce shi ya aika wa ummiyai larabawa manzo daga cikin su yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyinsa shine alqur'ani wa yuzakkihim yana tsarkake su wa yu'allimuhum kitaba. yana sanar da su littafi at-ta'alim ya sha bambar da at-tilawa domin at-ta'alim shine at-tabyin za a bayyana maka ma'anonin alqur'ani da abin da ya kunsa kai ka san ba yadda za a aikace ma'aiki sallallahu alaihi wasallama bayan alqur'ani babu wata magana da yayi wadda za ta yi nuni a bisa ga abin da yake bayyana wa al'umma na alqur'ani shi yasa a zaman mu da muka in za a iya mantawa a mazaf mun bayyana ayoyin da ke nuni akan cewa ga yadda manzon Allah ya bayyana wa al'umma alqur'ani yadda za a sami iskali a waje kaza sahabbai su kasa fahimtar me Allah yake nufi amma in sun zo wajen annabi sai annabi ya bayyana musu ga abin da Allah yake nufi misali Allah subhanahu ta'ala ya faɗa mana a cikin alkur'ani yake cewa alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al wa hum muhtadun waɗanda suka yi imani kuma ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba Allah ya ce lallai waɗannan su ne waɗanda suka rabota kuma su ne amintattu sahabbai sai suka ɗauki ma'anar azulmu da ma'anar zalunci na yau da kullun na zalunci wancan na zalunci wancan na zalunci kaina a wani lokacin suka ce in haka ne ai babu wanda zai aminta daga cikin mu dan ba wanda zai ce bai taɓa zalunta wani ba in ma baka zalunci wani ba kai ka zalunci kanka a wani lokacin da haka suka je wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ce ya rasulullah ya haka mu fa muna ganin babu wanda zai tsira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce da su laisa zulmul ladhi tadhunnun yace ai az-zulmu da Allah ya ambata a nan zalunci ba irin zaluncin da ku kuke dauka bane ba annabi yace innamal zulmu huwa shirk az-zulmu da Allah yake nufi shine shirka alam tasma'u lima qala ar-rajulu salihu li ibnihi shin ba ku ji abin da wani mutumin kirki yake faɗa wa ɗansa ba sai annabi ya karanta faɗin Allah wa in luqmanu li wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun fata an kaga wannan shine ne at-tabyin wannan shine at-tabyin babu wanda kuma yake kaucewa daga yadda daga cewa wannan shine at-tabyin sai wanda yake bijire wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda yake bijire wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya bayyana mana wane ne shi shi yasa Allah ta'ala ya ce wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasuli ra'aita al-munafiqina yasudduna anka sujuda Allah ya ce inda zaka ce da su ku taho zuwa ga abin da Allah ya saukar ku taho zuwa ga abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake kira zuwa gare shi yake hukunci da shi Allah ya ce ya sujjuna alka sujuda to a lokacin ne ra'aital munafiqina a lokacin zaka ga munafikai ya sujjuna anka sujuda suna bijire maka bijirewa kaga kenan Allah ya gaya mana dukkan wanda yake bijirewa manzon Allah munafiki ne yasa inda waɗannan mutanen suna da lissafi suna da dabara suna ganewa da ko da ba su shiga aikata abin da zai kai su ga kafirci ba za su guji saba wa umarnin manzan Allah don kar a sasu a cikin munafukai inda Allah ya ce munafukai ne suke wa manzan Allah ba yadda za ka ce manzan Allah bai yi wata magana a rayuwarsa shekara 63 ba sai alkur'ani ba zai yiwu ba domin manzan Allah yana da iyali manzan Allah yana da almajirai yana da abokai dole za a yi hira wata ran ba zai yiwu a ce tsawon shekara 63 mutum mai daraja kamar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma a ce babu wata magana da aka iya kiyayewa daga gare shi wadda za ta amfana da al'umma ba ba zai yi ba kai ka rayu da mahaifinka misali shekara 30 ko shekara 25 ko shekara 40 wata ran idan magana ta kafa za ka iya ba da labari ai lokaci kaza mahaifina ya ce min kaza da kaza da kaza haka ne ko ba ka bane ba saboda muhimmancin mahaifinka a wajenka da muhimmancin abin da ya faɗa maka so ba na jin a ce an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama adalci a ce tsawon shekara 63 da ya a duniya babu wata magana da aka rawaito daga gare shi wanda za a iya amfani da ita wajen addini shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah yake cewa in ka ɗauki ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana a kan bin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya ce mafi yawansu za ka ga ayoyi ne da suke bayyana cewa Allah yana umarni da abi hukuncin annabi sallallahu alaihi wa sallama ne in ka ɗauki wannan ayar da muka kawo idza wannan ayar da muka kawo fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila rasuli ra'aita al-munafiqina yasudduna anka sududa sai yake cewa fa bayyana subhanahu anna man du'iya ila tahakum ila kitabillah ayar Allah ya bayyana mana cewa dukkanin wanda aka kiraye shi zuwa ga littafin Allah wa ila wa ila rasulihi aka kiraye shi zuwa ga kuma sunnar manzon Allah fa sadda an rasulihi ya kuma bijire wa umarnin manzon Allah yace shi na Allah kawai yake so ibnu taymiya yace kana munafikan to ya kasance munafiki ne kai tsaye dole in zaka bi Allah sai ka bi manzan Allah bin manzan Allah ne ma zai tabbatar da cewa kana bin Allah man yuti'ir rasula faqad ata Allah shi yasa almajirin sa ibnu qayyim alaihi rahmatullah yayi wa wannan ayar wani tafsiri wanda yake mai kayatarwa kwarai da gaske da ya dauki ayar fadin Allah wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah izuwa karshe sai yace faja'ala al-i'raba amma ja a ar-rasul wal tifata ila ghayrihi huwa haqiqatun Ya yace Allah ya sanya juya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama baya da fuskantar wani abu wanda yake sabanin na annabi a matsayin cikakken hakikanin munafunci ibn al-qayyim yace in kana neman cikakken munafiki to ka samu wanda yake bijirewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yake karyata hadisan manzon Allah waɗanda in an ce manzon Allah ya ce kaza zai ce ba ma bukata hazzuna kitaballah yace wannan shine cikakken munafiki kama anna haqiqatal imani huwa tahkimuhu wa tifa'al haraji an suduri bi hukmihi yace kamar yadda haƙiƙanin imani shine mutun ya yadda da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama zuciyarsa babu wani unci ko damuwa akan wannan hukuncin da manzan Allah yayi wa taslimu lima hakama bihi wa ya kuma sallama wa hukuncin da manzan Allah ya yarda da shi yace wannan shine haƙiƙanin imani yace shi yasa Allah yace fala wa rabbi la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la nuna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima abubuwa ne guda biyu mumini shine wanda yake yadda da hukuncin manzon Allah yake aminta kuma ya gaggata munafiki shine wanda yake bijirewa manzon Allah ya karyata hadisansa kuma ya juya masa baya Allah ta'ala kiyaye mu nau'i na gaba daga cikin nau'ikan ayoyin alkur'ani waɗanda suke tabbatar da cewa maganar annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi ce waɗanda ke biye da mu in za su tuna mun bayyana nau'i na farko na ayoyi waɗanda suke wajabta yin ɗa'a ga annabi sallallahu alaihi wasallama muka bayyana nau'i na biyu waɗanda suke wajabta cewa duk abin da manzon Allah ya faɗa dole a yadda cewa wahayi ne to nau'i na uku da za mu magana yau a kansu su ne ayoyin ƙur'ani da suke tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana yi wa annabi wahayi wahayin da yake kuma babu shi a cikin littafin annabi ɗin ma'ana wahayin da Allah yake yi bai takaito a cikin littafin da Allah ya ba annabi ba yanzu an ba annabi sallallahu alaihi wasallama alqur'ani ko to Allah ya yi wa annabi wahayin alqur'ani sannan yayi masa wani wahayin bayan alqur'ani Allah ya ba wa annabi Musa at-taura Allah ya masa wahayi a cikin at-taura kuma Allah ya masa wahayi a cikin abin da yake wajen at-taura ina fata an fahimci me nake nufi za mu bayar da misali na wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da aka kamar yadda su waɗannan mutane suke inkarin tabbatuwar wa'ayi wanda yake ba na alƙur'ani ba su a fahimtar su suna ganin in aka ce wahayi kawai alƙur'ani shine wahayi duk abin da yake ba na alƙur'ani ba to ba wahayi bane ba sai ka rasa ina tunani da hankali yake waɗannan maganganun za su tabbatar maka da cewa da'awar da suke na cewa su mabiya alkur'ani ne da'awa ce ta ƙarya da'awa ce ta fata baki domin kuwa alkur'ani ya yi gabas ne sun yi yamma na tabbata duk wanda yake fahimtar alkur'ani fahimta wadda take ta gaske ya san alkur'ani ya bayyana cewa Allah ya yi wahayi ga annabi a cikinsa kuma ya yi wahayi ga annabi a wajensa domin a cikin alkur'anin da ake magana Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya ce wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha kaga anan Allah ya faɗi nau'ikan wahayi guda nawa guda hudu zamu bayanin su daga cikin dalilan da ke tabbatar da cewa Allah yana yi wa annabi wahayi a cikin abin da yake ba na littafinsa ba shine abin da ya faru ga annabi Musa alaihi salam da mutanensa. lokacin da Allah ya so ya tseratar da annabi Musa alaihi da mutanensa muminai Allah ya umarci annabi Musa da ya fita da waɗannan muminan cikin dare kamar yadda Allah ya bayyana mana a cikin suratu tsaha, aya ta bakwai. Allah ya ce wa au haina ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri haka ne ko Allah ya ce wa au haina ila Musa lallai mun yi wahayi ga annabi Musa alaihi salam an asri bi ibadi da kayi tafiya cikin gefen dare da bayina fadrib lahum tariqan fil yabasa Allah ya ce in ka je ruwa ka daki ruwan da sandarka Allah zai buɗe musu hanya busasshiya wadda babu ruwan a cikin ta la darakan wala Allah ya ce la darakan kar ka ji tsoron cewa fir'auna zai zo ya da sai da mutanenka sannan karka ji tsoron za ku dilliya a cikin ruwa ɗin kaga Allah ya ce yawa annabi Musa wahayi wahayin ne ya tattara mutanensa ya sa su a gaba cikin dare su sulale su bar garin Misra su tunkaru ruwa ruwa ne iya ganinka amma Allah ya ce in kun je ka daki ruwan da sandarka za mu buɗa maka hanya ke ka fashiya za ku wuce ku shiga kai tsaye cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ba za ku riske ku ba ko sun biyo ku kuma ruwan ba zai haɗe ko nitse ba malamai suka ce wannan labarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu a cikin alkur'ani in ka ɗauki littafin taura na annabi musa tun daga farko har ƙarshe babu wannan magana. amma kuma gashi Allah ya bayyana mana kuma annabi musan da ya je mai yayi ya daki ruwan kuma hanyar ta buɗe kuma ya tafi kuma fir'aunan ya zo kuma bai riske shi ba ina fata an fahimta ba na jin a cikinsu da akwai wanda zai yi inkarin wannan in kuwa da akwai mai inkari ana samun littafin a taura har gobe kulfa a tufi da taurasi fatluha in kuntum sadiqai wannan shine misali na farko misali na biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha innahu alimul hakim baya ka Allah ta'ala ce wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan babu wani mutum da Allah ta'ala zai yi magana da shi kai tsaye sai dai ta hanyar wahayi wahayi yana iya kasancewa ne ɗayan uku duk cewa Allah ya ambaci na ukun amma bai ambaci guda biyu ba wahayi na farko shine wahayin da Allah zai aiko manzo kamar yadda aka dinga aika jibril zuwa ga annabawa cikin su hadda annabi sallallahu alaihi wa a aika shi da saƙon da ake so ya isar kuma ya isar wannan shine wahayi na farko wahayi na biyu shine wahayin da malamai suke kira alwahyul ilhama wahayi na ilhama Allah ta'ala ya kimsa maka wani abu na umarni a cikin zuciyarka ka ji shi kuma ka aikata irin wahayin da Allah ya wa mahaifiyar annabi Musa wa auhaina ila ummi Musa an ardi'ihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin Allah ya ce kuma mun yi wahayi ga mahaifiyar annabi Musa me muka ce da ita an ardi'ihi ki shayar da danki kar ki samu damuwa rike abinki ki shayar da shi fa idha khifti alayhi amma in kina jin tsoro kin kasa samun nutsuwa kina ganin wani abu zai iya samun sa fa alqihi fil yammi wala takafi wala tahzani ki samu wani dan akwati ko wani dan masaki ki sa shi a cikin kogi kar ki ji tsoro kar ki firgida Allah ya ce inna radduhu ilayki wallahi sai mun dawo miki da danki wa ja'iluhu min al mursalin kuma sai mun sanya miki shi daga cikin manzanni zaka ce an tura mafi annabi Musa Jibrilu ne ba tura mata ba amma Allah ya ba mu labarin an yi masa wahayi kaga wannan wahayi ne wanda yake ba ma ga annabi ba ballantana a ce a cikin littafi ne misali na biyu Allah ya ce wa auhayna ila an-nahli an istaqidi min al-jibali wa min ash-shajari buyutan wa mimma ya'rishun mun yi wa ƙudan zuma wahayi cewa ta riki duwatsu da bishiyoyi da kwangi kwangi da mutane suke yi a matsayin gida Ƙudan zuma ba mutum bane dabba ce kuma ga shi Allah ya ce maka wahayi a ga yan wani littafi Allah ya ba ku kudan zuma da wannan umarnin ya zo babu amma Allah ya kimsa mata ɗabi'arta ne guraren da take zango kenan a nan take rayuwarta wannan wahayi na biyu kenan alwahayul ilhama wahayi na ainihin wato uku shine wahayi ta hanyar mafarki ummu na Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa abu na farko da aka fara yi wa annabi umar wahayi da shi shine ar-ru'ya salihah mafarki wanda yake mai kyau annabi zai kwanta ya mafarki zuwa wayewar gari zai ga abin da aka nuna mishi a mafarkin ya tabbata annabi ibrahim alaihi salam ya yi mafarki yana ne yana yanka ɗansa ya bunayya inni aratul manami anni azbahuka fanzur ma za tara ga mafarki ne in ka ɗauki littafin annabi ibrahim sofa ibrahim da allah ya ce babu inda allah ya ce da annabi ibrahim je kai mafarki ka yanka ɗanka amma kuma ga ƙur'ani ya bamu labari kuma ƙur'ani ya gaya mana annabi ibrahim ɗin ya ɗauko ɗan zai yanka ƙarshe allah ya dakatar da shi ce ya ibrahim qad saddaqta ru'ya ka gaggata mafarkin da kai wa qadainahu bi zabhin azim so haka babu wanda yake inkarin wannan sai wanda bai san qur'ani ba in ka san qur'anin da kake da'awa zuwa gare shi ba yadda za a yi ka ce iya qur'ani kaɗai Allah ya saka ka yi wa annabi wahayi ba zai yiwu ba za mu ba da misali a gaba Allah ya kimsa wa annabi abu wahayi na ilhama annabi ya aikata akan inkarin abin da annabi ya aikata Allah ya ce shi ya sa a yi ba dai karewa kenan ba su daka waɗannan mutanen yayan uwa in muna bibiyan maganganunsu za mu samu cewa cike suke da jahilci tsagwararsa domin babu sanin ƙur'anin balle fahimtarsa ni dai ina da awon ƙur'ani na karanta wannan ayar ba fahimce ta babu dalilin da zai sa in yi inkari don an ce manzan Allah ya ce wani abu na hukunci domin ayar ta tabbatar wanda bai kai manzon Allah matsayi ba bai kai manzon Allah daraja ba ma an ce an yi masa wahayi wanda ba a cikin littafi ba kuma alkur'ani ya ne ya tabbatar da haka fakhruddin razi alaihi rahmatullah a cikin sa ƙarƙashin wannan aya yake cewa i'lam annahu ta'ala lamma bayyana kamala qudratihi wa ilmihi wa hikmatihi ka sani Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya bayyana mana cikar ƙudurarsa da iliminsa da hikimarsa, asba'ahu bi bayani annahu kaifa ya kusu an biya a Hubi wahayi wa Sai Allah ya biyo baya zai ba mu labarin yadda yake keɓantar annabawansa da wahayinsa da kuma zancensa. Yaya Allah yake wa annabawa wahayi, yaya Allah yake magana da annabawa, sai ya ce wa fil ayati masahil. Bakar Dunin Razi ya ce a cikin wannan ayar da akwai waɗansu matsaloli da ya kamata a ce ɗaliban ilimi sun sani. Al-mas'alatul ula mas'ala ta farko ya ce wa ma kana li basharin abinda Allah ya ce wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahayan yace ai wa ma saha li ahadin min al-bashari ana ba zai taba yiwuwa ga wani daga cikin mutane ba an yukallimahu Allah Allah yayi masa magana illa wahayi illa ala ahadi thalathati awjah yace sai dai ta hanyoyi guda uku duk wanda aka ce Allah ya yi magana da shi yace to ta hanyoyi guda uku ne imma alal wahyi ko dai ta hanyar wahayi na farko sai ce wa huwa al-ilham wal qadhf fi al-qalbi aw nam aw aw fi nam aw fi aw fi al-manam yace shine ilhama ilhama ɗayan biyu ce ko dai Allah ya kinsa maka ko ya nuna maka a cikin barci. raji yace kama auha Allahu ila ummi Musa wa Ibrahim alaihi salam yace kamar yadda Allah ya wahayi ga mahaifiyar Annabi Musa da Annabi Ibrahim alaihi salam fi zabhi waladihi umarin da Allah ya masa ne ya yanka ɗansa mujahid bin Jabr alaihi rahmatullah ya rawaito wanda yake cewa auha Allahu ta'ala zabura ila Dawud alaihi salam fi sadrihi Ya ce littafin zabura da Allah ya ce wa na dawo da zabura Ya ce babu wata takarda da Allah ya ba wa annabi dawud babu wani allo da aka rubuta wa annabi dawud zabura kamar yadda aka rubuta wa annabi musa babu wasu alfaz da aka yi wa annabi dawud na zabura wahayi kamar yadda aka yi wa annabi wahayin alkur'ani mujahid ya ce zabura an kimsa wa annabi dawud ita ne a kirjinsa kawai ya ji allah ya kimsa masa ayoyin ina fata an fahimta Allah ne ya kimsa masa ayoyin ya isa amma ba a saukan masa da littafi kamar yadda aka saukar da ragowar annabawa littafi ba amma kuma Allah ya ce wa auhai wa ataina dawuda zabura mun ba shi littafin az-zabur amma ba za ka ce ga wani littafi ba kawai a kirjinsa Allah ta'ala ya kimsa masa wannan shine ilhama yace wa imma ala an yusmi'ahu kalamuhu min ghairi wasitatin muhallik yace ko kuma za ta yiwu Allah ya jiyar da shi littafin zabura ɗin ne kai tsaye ba tare da wasu ba in aka ce jiyarwa kai tsaye shine kamar yadda Allah yake zance da annabi Musa wa kallama Allah Musa taklima wannan mai sauƙi ne a wajen Allah a jiyar da kai sautin kaji ai an jiyar da annabi Musa ko yace to ko kuma zai iya kasancewa haka ne yace wa hadha aidan wahayun yace wannan shi ma wahayi ne بدليل أنه تعالى أسمع الوسع أسمع الوسع yace domin ga dalili Allah ta'ala da kansa ya bamu labari ya jiyar da annabi Musa alaihi salam zancensa ba tare da wasuɗa ba Allah yace yayi magana da annabi Musa kai tsaye har yake cewa fastami' lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqim salata li dhikri kaga kai tsaye cewa ake ji abin da nake maka wahayi ni ne Allah ina fata an fahimta ya ce wannan shi ma nau'i ne na wahayi wa ma ala an yursila ilaihi rasulan minal mala'ika ya ce ko kuma Allah ya aika wa manzo mala'ika a aika wa manzan ɗan aike daga cikin mala'iku fayuballiga zalikal malaku zalikal wahayi ilar rasulun bashari wannan manzan sai ya isar da wannan saƙon zuwa ga wannan manzo ɗin wanda yake mutum wanda kuma wannan ƙur'ani ya tabbatar nassi na hadisai da mu musulmai muka imani da shi ya ne ya tabbatar yace duk waɗannan nau'ika ne na wahayi wanda Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar yana yi wa bayansa ka ba wai iya a alƙur'ani kaɗai wahayi ya taƙaitu ba wahayi yana nan a cikin ƙur'ani kuma Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi sallama wahayi a wajen alƙur'ani amma yadda muka yi imani sunnar annabi gaba ɗaya wahayi ce tunda Allah ta'ala da kansa ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ba wanda yake inkarin wannan aya Allah ya ce annabi baya faɗan magana wadda take ta son rai raɗin kansa kawai ya ƙagi magana ya faɗa Allah ya ce baya haka duk abin da zai furta na furci Allah ya ce bai kasance ba face wahayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa daga cikin irin waɗannan misalai Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labarin annabi Yusuf alaihi salam da yadda ta kaya da abokansa na cikin kurkuku a cikin suratu Yusuf lokacin da suka yi mafarki suka zo suka bawa annabi Yusuf labarin abin da suka gani a mafarki annabi Yusuf ya fassara musu wannan mafarkin Allah ya bamu mu labari a cikin alkur'ani ya sahi bai sijini amma ahadukum fa yasqi rabbahu khamra وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسي قضي الأمر الذي فيه كالتفيان وأن النبي يوسف Allah subhanahu wata'ala ne ya kimsa masa fassara mafarkin ya fassara musu amma a cikin littafin da Allah ya bawa annabi Yusuf babu wannan magana amma Qur'ani ya tabbatar mana ne ya tabbatar mana da cewa Allah subhanahu wata'ala yayi masa wahayin haka kuma sannan ya aikata farin jakada ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah ta'ala ya yi masa wahayi a cikin bacci wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kwanta bacci kawai sai mafarki an buɗe garin makka an je an shiga cikin makka cikin aminci cikin nutsuwa cikin kwanciyar hankali an yi umara wasu sun yi aski sai sai wasu sun yi aski soli manzo Allah sai ya ba wa sahabbai labari ya musu bushara bayan ya musu bushara da ɗan lokaci kwatsam sai aka tafi umaratul ƙaba umarar da ba a yi ta ba aka yi sulhu hudaybiya ko ana zuwa ƙarshawa suka hana shiga makka su sai na umar suka yi hayya hayya ya za a ba za a shiga ba manzo Allah ya ce ku yi haƙuri sai na umar ya ce ya rasulallah ba ka ba mu labarin Allah ya nuna maka mun shiga ba manzo Allah ya ce kwarai da gaske Allah ya bani labari kuma za ku shiga ɗan amma ba yanzu ba da na baku labarin nima aibance da ku yanzu ba to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya labarta mana a cikin Qur'ani wannan abin da ya nuna wa annabi a mafarki Allah ya ce laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq lallai tabbas Allah subhanahu wa ta'ala ya gaggata wa annabi sallallahu alaihi wa sallama mafarkin da ya na gaskiya la tadkhulunna al-masjid al-haram insha Allah aminina Allah ya ce da sannu da izinin Allah za ku shiga masallaci mai alfarma cikin aminci da nutsuwa muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafu a cikin ku wasu za su yi saisaye in sun yi umarsu wasu kuma za su yi soli la takhafuna Allah ya ce ba ku tsoron komai wasu za su yi saisaye wasu za su yi soli da ana yi ko amma wanda ya fi falala so ne manzo Allah ya ce rahimallahu al-haliq rahimallahu al-haliq rahimallahu al-haliq wal muqtaffir Allah ya ji kan mai soli Allah ya ji kan mai soli Allah ya ji kan mai soli da mai sesiye shi ma <laughs> amma ba aikin hajji da umara kada ya kace don kanka je kai ta soli kullum kamar ba mu'tazili eh eh shine ana ce kai ya zama ba mu'tazili ko kawar kun san sole ko yaushe soli suke yi aikin hajji ko umara soli ya fi falala a kan sai ina fata an fahimta da aka duk girman kanka in kaje kaka ji kunya ka a kan da kawai Allah sai yace fa alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni zalika fathan qariba amma ku sani Allah ya san abin da ku ba ku sani ba kuma kafin lokacin da za ku shiga din Allah zai samu muku wani fasahi da cin nasara a kurkusa shine fatu khaybar da aka yi bayan hudaybiyya daga baya kuma sai gashi Allah ya tabbatar da wannan labarin da yake gaya mana an zo an buɗe garin makka an yi umara cikin nutsuwa da kwanciyar hankali an yi saisaye an yi soli ba wanda yake tsoron kowa ba wanda yake shayin kowa kaga wannan abu ne wanda sai bayan mafarkin ya faru Allah yake ba mu labari a cikin alkur'ani kuma Allah ya gaggata wannan mafarki ɗin kaga wannan shi zai tafi maka da menene cewa wannan mafarki ɗin ya kasance wahayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala ga ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama al-imam al-baihaqi alaihi rahmatullah a cikin littafin shi al-asma wa sifat yi magana a kan manzancin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da kuma mafarkin da ya yi da yadda Allah ta'ala ya tabbatar masa shi a matsayin ne a matsayin wahayi yake cewa amma risalatu faqad kana jibrilu alayhi salatu wassalamu ya'tihi biha yace manzanci da Allah ya aiko shi da shi wannan jibrilu ne yake zuwa masa da shi min indillahi azza wa jal daga wajen Allah mai girma da daukaka yace wa amma ru'ya fil manam yace amma mafarkin da annabi yake yi kuma ya tabbata faƙad ƙala Allahu azza wa jalla Allah ya yi magana akan irin mafarkin annabi yake cewa laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil Ya yace Allah ya gaggata mafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa mafarki ne wanda yake na gaskiya yace shi yasa duk abin da annabi zai yi mafarki da shi sai ka samu wannan abin sai ya kasance a zahiri in ka duba cikin bukhari bakin cikin titi iri da iyalansa hadisin farko da ya buɗe da shi shine babu kaifa bada alwahyu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo hadisin na na Aisha Allah ya tsara masa yadda wadda take cewa abin da aka fara yi wa annabi wahayi da shi na al'amarin annabta shine mafarki babu wani mafarki da annabi zai yi da daddare face zuwa wayewa gari wannan abin ya tabbata sai ya tabbata isa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ar-ru'ya juz'un min 70 juz'an min an-nubuwa yace mafarki nagari ar-ru'ya ba al-hulm ba an fahimta ar-ru'ya as-saliha mafarki nagari manzo Allah yace kaso ɗaya ne daga cikin kaso kaso 70 na annabta ana ganewa shi yasa in Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi wani daga cikin bayansa na gari za ka ga yana ta nuna masa abubuwa a mafarki zai yi mafarki da abu da Allah ma bayan ya manta sai wannan abin ya faru sai ya tuna ai lokaci kaza kuwa na yi mafarki kaza wannan salaha ce amma mu kiyaye mafarkin fa ba wai a ce a aje a wani abu na ibada ba a shi ne ka'ida ba wai a ce a yi wani abu na ibada ba yanzu misali kawai ka je ka kwanta bacci sai kai mafarki Allah ya kawo wani bawan Allah wannan aikin da ake a saman masallacin Abu Hurairah ya zo ya ƙara sashi ya ƙara hawa ɗaya ma bayan wannan wannan tsohon masallacin namu na da an fashe wannan katanga an shigo da shi an ƙara kawai bayan wasu 'yan watanni sai ga an zo an fara aiki ganga ganga to Allah ya taɓa nuna mun wannan aikin na yi mafarki wallahi an yi shi kuma gashi irin wannan ake nufi wannan shine ru'ya saliha akwai al mafarki wanda rudin shedan ne shedan ya kawata ma wani abu kamar yadda wani ya zo wajen Imam Ahmad bin Hanbal na yi mafarki wani ya zo wajena ya ce na je wani waje zan ga wata jaka a cikin jakar da akwai kuɗi ya ce na ɗauka nawa ne amma kan ne sadaka kan ne kyauta kan na taimaka kowa ni kaɗai zan ci wannan kuɗin ya ce kuma na je wajen na ga jaka ya ce amma ban ɗauko ba na zo ka jiyan ya za a yi imam amma ya ce wannan mutumin shaidan ne ba da za Allah ya baka dukiya ya ce kakka taimaka wani ka ci kai kaɗai duk dukiyar da Allah zai baka cewa yake wata gishi ma ataka Allahu jaral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk ina fata an fahimta so da haka irin wannan mafarkin wanda yake na gaskiya na wa'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama imamul bayhaqi yace in dai yayi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar masa shi kuma sai ya kasance kamar yadda ainihin wato ya ganshi nau'i na ainihin wato hudu shine ayoyin da suke tabbatar da cewa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a kankin kansa zai haramta abu Allah ya goya masa baya ko ya halatta abu Allah ya goya masa baya an gane manzo Allah zai haramta kuma Allah ya yarda haram ne ya halatta Allah ya yarda halal ne ba wanda kuma yake inkarin wannan hatta hatta waɗannan masu ruwan dolayen sun yadda Manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake cewa uhillat lana maitatani wa damani fa amma almaitatani fal jarad wal hut wa amma ad-damani fa wal kabid Allah ya halatta mana mushe biyu da jini biyu mushe biyu fara da kifi jini biyu hanta da oda wannan hadisi ne ko ba hadisi bane ba yanzu su waɗannan mutanen za su iya rantse mana da girman Allah ba sa cin kifi ba sa cin hanta ba sa cin oda kama ajiye fara ba kowa ne yake ci ba amma kifi kan ka samu mutum ɗaya da baya cin kifi ka samu mutum goma waɗanda ba sa ci waɗanda suke ci kai kan ka samu ɗaya da baya ci ka samu goma masu ci hanta kuwa kowa neman ta yake don ya san me amfanin ta wa lafiyarsa ko asibiti aka kwantar da kai baka iya cin abinci likita zai ce a dan samu masa hanta mai kyau ba jini ba ne إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الله يا حرم تجنيع القرآن هذا أن يأنفاني ده حديثي تباين فجيكينا ina fata an fahimta saboda haka annabi yana halattawa yana haramtawa Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun muhallu shahid Allah ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil ka yaƙi waɗanda ba su imani da Allah ba su imani da ranar lahira ba sai Allah ya ce wala yuharrimuna ma harrama wa rasuluhu kuma ba sa haramta abin da Allah da manzansa suka haramta kaga Allah ta'ala da kansa ya tabbatar Allah na haramtawa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana ne yana haramtawa wannan abu ne wanda yake a zahiri shi yasa na daga cikin abin da muke faɗi a har kullum ƙur'ani balarabe ne ƙur'ani balarabe ne Allah da kansa ya tabbatar da cewa ƙur'ani menene balarabe ne ba kuma za ka fahimci ƙur'ani ba sai ka iya larabci haka ne ko ba ka bane ba a matsayinka na almajiri alaramma kamar malam muhammad musa abu sunusi ka haddace ƙur'ani ka san iya gundarin bakin ƙur'ani tilawa in za a kwankwasa kanka kamar dutse ba shi ke nuni ka san ƙur'ani ba sai ka san yaron ƙur'ani ka san siyaƙin ƙur'ani ka san usulubin ƙur'ani ina fata an fahimta misali Allah subhanahu wa ta'ala a nan da ya magana wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu in ka tashi fassarawa dole ka kula da yanayin zubin maganar da Allah ya yi an gane wala yuharrimu ma harrama Allah wa rasuluhu baki ne ko ne adafi kuwa malamai suka ce al'aqafu yaqtadi al-mughayara in akai magana akai adafi to yana nuni akan cewa waɗannan maganganun guda biyu ne amma dukkanin su ɗaya ne an fahimta misali in ka ɗauki annabi musa ka ɗauki annabi harun nusu marzannin allah ne ko allah ya tura su zuwa gawa fir'auna da annabi musa ya nemi allah ta'ala ya haɗa shi da ɗan uwansa wa akhi harun huwa asahu nili sanan fa arsilhu ma yarid an yusaddiquni inni akhafu an yukazzibun Allah ya ce ku tafi tare اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لأنه يذكر أو يخشى to yanzu za ce annabi musa ba annabi harun ba annabi ba ba zai yiwu ba za ce annabi harun manzo ba zai yiwu ba saboda allah ya ce an tura musa ɗin da harun to ba yadda za a yi a nan da aka yi aɗafi ka ce allah ne kaɗai yake hukunci manzon allah baya hukunci kamar faɗin Allah ne wa atiullaha wa rasulahu la'allakum turhamun ku yi wa Allah da manzansa da'a wataƙila Allah ya muku rahama kaga adafi ne ko duk da cewa anan an kawo wawul a anan kuma ba a kawo ba amma dai malaman lugha suka ce duk inda aka samu aqafi to yana tabbatar da cewa abin da aka jingina a jikin wanda ya jingina yana iya yin abin da wanda aka jingina shi a jikinsa yake yi ina fata an fahimta haka Allah yana halattawa manzon Allah yana halattawa Allah yana haramtawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana haramtawa kamar yadda kuma Allah yake shar'antawa manzon Allah yake shar'antawa Allah zai ce kaza shari'a ne manzon Allah ma yake kaza shari'a ne kuma dukkaninsu su zama shari'a sai an yi su Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana a kan alwala yace ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsulu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum ila al wa in kuntum junuban fatahharu izuwa karshe Allah ya ambaci wanke fuska wanke hannu shafar kai wanke kafa sai ya shiru manzo Allah kuma sai ya kara da wasu abubuwa din kuskurar baki shaƙa ruwa sacewa shafar kunne kuma sai ya zama shari'a ina fata an fahimta ko da babu nassin da ya zo da kuskuren baki da shafa ruwa da shafa hanci kai baka ga nassin da ya zo da shi ba in kana gane ƙur'ani kana fahimta ƙur'ani za ka san wannan abin da manzan Allah ya ƙur'ani ne ya ce a jiya yanzu muna muƙamala da wani ɗan ƙur'ani da Allah. shi wanda su waɗannan su titi iri ma kallon arna yake musu saboda suna amfani da hadisi su suna raka'a a sallah shi kuma baya raka'a sallarsa kawai zai tsaya ne sai ya tafi ruku'i daga ruku'i ba zai dago ba zai wuce sujada. in ya sujjada ɗaya ya gama ya idar da sallarsa muka zauna da shi a jiya abin ya faru ce mutane suna inkarin sallar da kake yi ya ce eh ni abin da na gani a cikin ƙur'ani kenan kuma shi na gamsu da shi shi na ke yi bayan ruku'i da tsewa da sujada ban ga wani abu a cikin ƙur'ani a matsayin sallah ba ya ce kuma ina da dalilai bila adadin a cikin ƙur'ani na ce masha Allah na ce ba mu dalila ya ce malam kasan ita sallah kafin a yi ta sai an yi alwala ya ce to alwalar da nake ni ba irin alwalar da kuke ba ce dan alwalar da na gani a qur'ani ita nake wanke fuska wanke hannu shafafai wanke kafa Ya ce amma ku kuna kuskuren baki kuna shaƙa ruwa kuna kwakula kunne ga yamin a cikin ƙur'ani ina yake abin da yace min kenan ga abubakar nan yana zaune a kai sai na ce to ina so in tambaye ka Ya ce to ya ce ka gaya min shin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ƙur'ani yana yin wata magana ne ko kuma iya ƙur'ani shine maganarsa sai ce ah, manzan Allah yana magana inda yana da mata yana da sahabbai zai yi magana da su sai na ce na yarda na ce tambaya ta gaba Allah ta'ala da kansa a cikin Alƙur'ani ya gaya mana cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim min rabbihim wa la'allahum yatafakkarun Allah ya wa da annabi Qur'ani dan yayi ne ce dan ya bayyana wa mutane ce to gaya min ya annabi ya bayyana wa mutane hakan dai bayyanawa ba zai zama kawai tilawa ba dole akwai bukatar bayani sai ce waye ai bayyanawar shine ma nuzila ilaihim da aka ce shine bayyanawa na ce kenan kana nufin bayyanawa kawai annabi ya karanta masa kurman baki alhamdulillah rabbil alamin gair maghdubi alaihim wala dhalim alif lam anta maulana fa sura alqur'an kafin kowace sura daga farko zuwa karshe ba bayani sai ya shiru nace in dai za a bayyana dole bayan kurman baki da akwai bayani domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qabl tidalum bid yace wannan yatlu alaihim ayatihi shine kurban baki amma wa yu'allimuhum alkitaba menene at-ta'lim sai ce waye ai at-ta'lim din dai shine dai ma nuzila ilaihim sai na ce na yadda mu ji a haka wannan maganar da muke saɓani ne ya sa muka kawo ta ya ce haka ne ya ce kuma Allah ya gaya mana fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir ya ce haka ne ya ce kuma Allah ya gaya mana hukuncin da zamu yarda da shi shine hukuncin manzon Allah fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma ya ce kwarai da gaske ya ce to shikenan farduhu ila Allah dai wannan babu shakka ba ko kanto littafin Allah ne yace eh nace kuma a littafin Allah babu shafar kai babu kuskuren baki babu shakarwa babu shafar kunne yace eh nace to shikenan Allah ya ce war rasul ya ce ina eh. ce to a yanzu ga ya mana ina manzon Allah yake mu je mu same shi warware mana wannan sabanin da muka <laughs> ina fata an fahimta sai ya shiru sai ya shiru saboda mai babu amsa in har ka yadda manzan Allah zai bayyana alkur'ani to tabbas abin da kace babu a cikin ƙur'ani in an same shi an yi manzan Allah ne ya bayyana shi yi shi amma in baka yadda manzan Allah zai yi wani abu a wajen ƙur'ani ba to bai bayyana ba kenan wato kenan karawa manzan Allah na ce ba karawa yi ba abin da aka ce ya bayyana ne ya bayyana ƙarshe inda zaman ya tashi kenan yadda cewa ya ce za mu ƙara zama rana ita in Allah ya nuna mana idan na san abu ne ne wuya yadda to irin wannan shubuhar suke jeho mutane musamman irin waɗannan sun fi wahala sha'ani sun fi wuyar sha'ani kuma sun fi sauƙin ƙurewa wannan sun fi sauƙin basu suka shi shubuha yake ɗauka hadisi yake ɗauka amma shi duk da wurwurar da za ku da shi iya ƙur'ani zai tsaya in ba tsayawa kai ka nutsu ba yanzu nan zai kai ka ya baro ka bari in gaya muku wata magana da za ta ba ku mamaki shi wannan wanda muka zauna da shi malaminsa sun taɓa zama muƙabala da Dr. Bashir Aliyu Umar hafizahullahu ta'ala da malam Umar Sani Fage wallahi Dr. Bashir da kansa yake cewa ya wahalar da su fiye da tsammani sai da ta kai ta kawo sun ma kasa me za su ce da shi ya ce ƙarshe sai malam umar salifa gane ya jeho masa wata tambaya ta falsafa a kan rabon gado a nan aka ƙure shi da irin wannan logic din amma in yan bakin aya ne wallahi in ba su da gaske ba gyara ma zai dinga yi aka jiya muka dinga yi ina janyowa yana gyara mu amma da Allah ya taimake ni na samu wani waje na makale yayyaye ya ture ni na fituruwa dole ya haƙura ya tsaya na so a ce mun zo maganar sallah na so ya yadda mun zo maganar sallah yana tsewa yana ruku'i yana sujjada tambaya ɗaya kawai zan masa sujjadar da yake ya ake yin sujjadar na san irin sujjadar mu zai haka ne irin sujjadar mu zai tunda ita yake yi to in yayi wannan sujjadar zan ce masa to ni kuma ban yadda haka ake sujjada ba kawai ban yadda haka ake sujjada ba zai tambaye ni to ya ake yi sai in ce ni qur'ani ya gaya min ya ake yin sujjada ai Allah ya gaya mana allazina yara allazi yaraka hina taqum wa taqallubuka fis sajidin Allah yana ganin ka lokacin da kake tsaye kana sallah da kuma jujjuyawa ka cikin sujjada sai ne sujjadan ne ta jujjuyawa haka da sai haka ake sujjada bai isa kuma ya karya taliba ko ya isa ƙur'ani ya kawo ƙur'ani na kawo so da haka ba tarin karatu ba ne ba dabara ce haka suke suna da kafiya amma in ka fahimce su cikin ƙanƙarin lokaci in ka ɗan rakiɗe a wani waje mangare su za ka kawo ce Allah ta'ala ya samu dace lokaci ya yi kuma na yi wajen awa ɗaya zan tsaya akan misali na farko wanda yake nuni akan manzan Allah yana shar'anta abu lokacin da abu ya faru tsakanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yahudawan bani nazir don mun san abin da ya faru yadda suka saba alkawari da yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga har unguwarsu manzon Allah ya sa aka dinga kakkarya dabiran su tun daga tushe aka dinga babbace shi aka haɗe shi waje ɗaya aka kone shi manzan Allah ne wannan haka ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yi wannan sai suka yi inkarin abin da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya yi kamar yadda Imam al-Baghawi alaihi rahmatullah a cikin tafsirinsa yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lamma nazala bi bani nadir wa tahassanu bi husulihim amara bi qat'i bi naqilihim wa ihraqiha manzan Allah lokacin da ya je ya sa an ciccire da dine kamar yadda na faɗa aka haɗe su waje ɗaya kuma aka ƙone sai wannan abin ya tayan musu da hankali suka ga to ai matsalar da muka samu tsakaninmu da manzon Allah ne me ruwan bishiya don me za a ciccire bishiyoyi har a ƙone su ma ba a bari mutane sun amfana ba sai suka fara magana suke ce da annabi sallallahu alaihi wasallama ya muhammad za'amta annaka turidu salah in ka ce zaman lafiya kake nema sulhu kake nema wannan abin da kai na kona bishiyoyi da tattale su shine zaman lafiya a wannan ba zaman lafiya ba ne ba wannan ba komai ba ne ba face fasadi barna ne a doron ƙasa manzan Allah bai ce musu komai ba sai suka dinga yaɗa wannan maganar manzan Allah ya yi barna ya tsara da dinai ya sa a kona sai sahabbai suka ɗan dinga jin ba daɗi a zuciyarsu anya ko maganar su ba za ta iya zama gaskiya ba ya manzan Allah zai sa a sare da bilai sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wahayi ya ce ma qabatun min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idnillahi wal yujzi al fasiqin Allah ya ce ma qabatun min ku sani duk abin da manzan Allah ya sa kuka sassare na dabino lina malamai suka ce shine dukkanin wani nau'in dabino balarabe in ya ce da kai lina yana nufin duk wani nau'i na dabino banda ajuwa manzo Allah kuma da yaje bai sare bishi ajuwa ko ɗaya ba ragowar dabinai ya sare yasa aka sare kuma aka kone su sai Allah yake cewa ma qabatu min linatin duk abin da kuka kakkarye na dabinai kuka yayyanke su daga tushen su aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha ko waɗanda kuka bari na bishiyar ajuwa akan tushen ta ba a taba ta ba to bi lahi to ku sani Allah ne yau manzan Allah izini ayi wannan abin kuma me yasa Allah ya yayi haka wal yughziyal fasikina Allah yayi haka ne dan ya ta fasikai kuma sun ji kunya muhalli shahid a cikin wannan aya ya ‘yan uwana masu albarka in muka duba duk cikin alƙur'ani har kai titi titiɓiri mai ruwan dolaye ka yadda cewa Allah ya gaya mana manzan Allah ya sare bishiyoyin dabino amma kuma baka isa ka ce ga inda Allah ya ce manzan Allah ya sare ba nan labari ake baka bayan an yi to ina aka ba da umarnin a ɗin wannan tambaya ce mai kyau ina aka ba da umarnin a yi inda nan labari ake mu bayan an yi kuma baka isa ka ce ba a yi ba dole ka yarda an yi to gaya mana a cikin ƙur'ani ina aka ce a yi mu dai mun san hadisi ne ya zo cewa an yi ɗin ƙur'ani kuma ya gaggata in har ka yarda an yi to ko ba ka ƙaunar uwarka da ubanka ka yarda da hadisi in kuwa ka ce ba a yi ba to ka zama kafir kafir namijin kafira don ka ƙare ta ƙur'ani haka ne kuma ka bane ba <laughs> ina fata an fahimta daga lokacin da muka fara waɗannan lakcoci zama na biyar zuwa yau ina tunanin mun tura tambayoyi sun haura guda ashirin kuma wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa ya gani abin da ya sa na tabbatar muku da cewa ya gani akwai waɗanda muke magana da su waɗanda makusantar sani 'yan garinsu ne suna jin almajiransa suna tattaunawa akan waɗannan tambayoyin kuma ya tanka ɗaya a cikin karatuttukansa duk da cewa bai fito ya sarraha ba amma dai in ka ji maganar amsar da yake so ya bayar yana so ya bayar da amsar ƙalubalen da muka yi masa a kabuga ne zaman na biyu cewa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa wa sallama ya bar duniya amma duk cikin qur'ani babu inda aka ce manzon Allah ya bar duniya in mun so za mu iya cewa manzon Allah yana da hayyar haka ne ko ba haka bane ba to amma shi a aqidar sa manzon Allah ya mutu yake cewa to ai yana daga cikin hujjar cewa ma manzon Allah ya bar duniya gashi nan alqur'ani qur'ani shine hujjar manzon Allah ya bar duniya so da ba za mu gushe ba muna tura ƙalubale duk da mun san wallahi ba za su amsu ba ba za a amsa ba ba za a amsa ba amma dai manufar Allah shine shida ba muna wannan zaman dan mu ɓata wa wani bane ba ba muna yi dan mu bakanta wani ko mu sa wani ya ji haushi ko mu kunyata wani bane ba a'a muna yi ne dan al'umma su fahimci mugunyar aqida su nisance ta su da suke kan aƙidar in Allah ya sa za su fahimta su fahimta Allah ya haska musu bukatarsu su fahimci gaskiya in ba za su fahimta ba to liyahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana amma in ban da wannan babu hadafin ba wani manufa ka zo ka zauna kana bata lokacin ka wala in ba da ban awam al'umma waɗanda ba su da zurfin ilimi waɗanda ake jefa musu shubuha ba da ba za mu irin wannan zaman ba wani za a jefa masa shi buhaye ta kokonto sai an zauna ne an yi bayani sannan zai gane lallai abin da aka faɗa ƙarya ne ba gaskiya ba ne ba yanzu a sati ina tunanin hudu da suka wuce zaman mu na uku a mazaf mun amsa wata magana da ya yi akwai hadisin imam ahmad da ya ɗauko da yake cewa hadisin da manzo Allah yake cewa la tabda yahudu wa nasara bi salam billah kar ku yi wa yahudi da nasara sallama in kun lansu ma ku tunkuɗa su gefen hanya da ce yanzu ya za a zauna lafiya kun san wakilin arna ne wakilin arna ne abin da zai faranta musu shi yake yi da haka ai neman faɗa ne kawai kai ga arne ka ture shi dan me ba za a yi masa sallama ba wani mutumi shakka ta shiga zuciyarsa akan wannan magana sai muka yi magana akan ita kanta sallamar in aka bibi karatunmu na sati hudu da suka wuce za a samu ita kanta sallamar suwa ake yi wa sallama mutanen kirki akan Allah ya ce ayi wa sallama ɗan aljanna Allah ya ce ayi wa sallama tahiyyatuhum fiha salam tahiyyatuhum yaqaluhu yaqulaha salam wa qila lahum salamun alaykum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun waɗanda aka ce ayi wa sallama mutanen kirki ne mu'mine bayan Allah su kuma waɗancan da manzan Allah ya ce kar a yi musu sallama kai a matsayinka na musulmai fa Allah ya gaya ma ƙasƙantattu ne qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun ya zaka ɗauko abin da Allah ya bawa annabawa ka bawa ƙasƙantacce banda kai jahili ne ana ganewa annaba adamu lokacin da Allah ya halicce shi yace je ta ga mala'iku can kai musu sallama abinda suka ansa sama shine da su ka'i zuwa ranar alkiyama yaje yace assalamu alaikum suka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kawai sai ka samu wani kafiri tsedari wanda yake karyata Allah yake zagin Allah da manzansa ka ce Allah ya amintar da kai hankali zai dau wannan kaga wannan shubuha ce irin abin da yake kenan so da aka ina kira duk zama ina kira da zuwa gani kaina da yan uwana ɗalibai akan cewa ba za mu tsira daga waɗannan fitintunin ba sai mun koma makaranta sai mun yi karatu za mu gane gaskiya da abin da yake ba gaskiya ba ga malaman mu nan Allah ya saka musu da alkhairi kullum ba su da aiki sai karantar da al'umma in ba ka da lokacin da zaka je makaranta ba za ka rasa awa ɗaya da za ka zauna a masallaci magriba zuwa isha ka yi karatu ba in ba ka da wannan lokacin ma a gidanka da wayarka za ka yi karatu duk cikin da ake gas nan online ana ɗora live streaming in an gama ga mp3 na karatun nan ana sawa a group group na karatuttukan sunna baka da wani uzuri a wajen Allah yau ka mutu kace kai jahili ne baka samu damar yin karatu ba ya kake ba zai zama uzuri ba ko in ka kwanta bacci ne zaka iya jin karatun hadisi zaka iya jin karatun tafsiri zaka iya jin karatun fiqh karatun sira awa ɗaya ne ka ji ka kwanta bacci ka tsinci abu ɗaya duniya ishe ka yau ka ji gobe ka ci kai da kanka in ka zo wata magana za ta iya yi masa hukunci kai masa ma'ajiya amma matuƙar za mu ci gaba da tafiya a haka mu shagaltar da kanmu da neman duniya mu shagaltar da kanmu da abin da ba zai amfanar da mu ba musamman yan uwana matasa mu shagaltar da kanmu wajen kallace kallacen bal da musu wannan ba zai haifa mana da ido ba so da haka mu tashi ne karatu babban yayan mu mara shehu maso da Allah ya kara masa lafiya da imani har a masallacin nan yana karantar da littafin da yake magana akan inkarin waɗannan mutanen malam ya sa karatu yana yi a nan masallacin so da ya kamata yan uwa su bada gudunmawa malam ya kashe komai nasa ganye ilimantar da al'umma ya wayar da ita amma in ka je majalis zaka zubar da hawaye zaka lissafa mutanen da suke zama karatu amma sai an faɗi wata magana sai musu girin girin ka. kaga suna neman yin ridda saboda ba ilimi Allah ta'ala ya samu dace abinda na ya ne Allah ta'ala ya ba mu alalan baki daya wanda ne kuskure Allah ta'ala ya yafi mu yafi mana baki daya insha Allah ta'ala sati biyu masu zuwa a rana irin wannan rana asabar muna masallacin Abdullahi bin Abbas da ke rijiyar lemo masallacin da aka sani da kan da har Allah ta'ala ya nuna mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu hala abu ala ya saka da alkhairi a kafin na kira malami da zai yi ta'aliki abinda nake so yan uwa su gane dangane da wannan mahadar da malam ya gabata shine cewa wanda fahimci wannan mahadar zai gane cewa wayannan mutanen yan kalakato da suke da'awar cewa su ne yan alkur'ani zalla ma'ana masu yin aikin alkur'ani zalla za ka fahimci cewa a cikin ayoyin da malam ya kawo da suke nuna wajabcin ainihin yin aiki da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa zaka gane cewa wayannan mutanen kawai da awa alkur'ani suke yi amma alkur'anin ya barranta daga gare su dan sun fahimci alkur'ani da ba za su zo da wannan da'awar da suke faɗa ba ta cewa su za su taƙaita ne akan alkur'ani zalla wani abu ne wanda yake mustahil ba shi da za a yi abauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da alkur'ani kawai saboda wani yana kore hikimar da ya sa Allah ta'ala ya turo annabi mala ya kawo aya ya yi dogon bayani a kan tafaɗin Allah subhanahu wa ta'ala inna anzalna ilaika zikira tubayyana linnasi manu wa anzalna ilaika zikira tubayyana linnasi manu zula ilaihim malaka wannan ayar ya yi bayaninta har cikin abin da ya shafi mukabalar da suke da wancan ɗan kalakatun to abin da nake sun kara akan wannan ayar shi da cewa kamar da aka kira wa'annan mutanen da yan kalakatu babu shakka sun cancanci wannan sunan nasu yan ƴan yan kalakatu saboda rashin larabci kan sa su faɗa cikin kuskure mai girma kamar da na gani a cikin wani ɗaya daga cikin littattafai nasu wanda kamar yadda an faɗa cewa ita wannan aƙida dama ta fara ne daga indiya daga pakistan wanda kuma yadda suka fara ta 'yan ahmadiyya ne ina ba ta fahimta wanda wanda ya kirkiri wannan dawa har da awar annabta yayi ba shi ake kira rabbul gulam ba ba cikin wani littafi nasa ya ɗauki wannan ayar yake da ya zo yana magana wannan attibiyan din yace malam ya fada yadda wancan ɗan kala katan ya fassara ta haka shi ma ya fassara ta cikin littafin a tibiyani shine kawai nusula kawai shine saukowa in an ce da ni in ba mala abu wannan wai na dauka na bashi to nayi a tibiyana ame a yaran wancan bai indiya amma alqur'ani haka take nufi a tibiyana abin da take nufi min a tafsir wal bayan ina ba ta fahimta yanzu dan Allah wanda bai san larabci ba shine zai iya fahimtar wannan shi yasa suka cancanci wannan sunan nasu na yan kada kato eh, sumar da wa asfal safili ne ko sai aka biyo mu da da da muna zubar da silifan mu wa irin wannan fasar suke wa alkur'ani kaka raba ɗaya saboda karancin larabci to wannan kenan sannan kuma wata gaba mai mahimmanci ita ma da malam ya magana a kanta wata ita ma gaba ce da take da suka rike ta a matsayin shubuha mai girma shine mai kashe-kashen wahayi cewa wahayi ya rabu kaso guda hudu sai da kai wannan karya ne wani abu ne wanda kawai aka musta'ar ne abu ne da aka aro shi daga ainihin a yaren yahudawa ko kuma littafin yahudawa su ne da suke da ruwayoyi guda biyu wacce suke kiranta shafkatab da shaf'alab ma'ana ruwaya wacce take munkula da kuma wacce take almaktuba tunda babu shakka ayoyin da malam ya koro za su kore wannan sun ma kore wannan shubhar da suke faɗa wacce ita ma wannan yana ɗaya daga cikin abin da shi wancan a gulamin nabi ya tabbata a cikin littafinsa na cewa wai wannan bikin kasa wahayi zuwa abubuwan nan abu ne wanda yake baya da alaka da wani abin da ya shafi yahudanci da a ce ya karanta alkur'ani yadda ya kamata sannan kuma malam ya yi batu kan abin da ya shafi alhulmu shine mafarki ko kuma ya saliha da a ƙarƙashin bayaninsa kamar yadda ya zo a cikin hadisi maza salama ake faɗa yake cewa arruya salihah min Allah shiru shi mafarki wanda yake mai kyau abu ne wanda yake daga Allah subhanahu Ta'ala alghulumu min ash-shaytan shi kuma alghulumu shine abin da yake daga shaytani ne wace arruya shi shine mafarki da mutum zai yi wanda yake na abu mai kyau wanda malam ya buga mana misali to irin waɗannan mafarkin da mutum zai yi na abu mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa kada ka gaya wa kowa labarin mafarkin da ke sai wanda ka san yana kaunarka saboda me saboda me shi aruya alama ubirat shi mafarki yana zuwa akan yadda wani ya fassara maka shi to idan ba mai kaunarka bane ba sai kai mafarki mara kyau sai kuma ya fassara maka wannan mafarkin fassara mara kyau shi ma to sai abin ya same ka mara kyau ina fata an fahimta shi yasa ma ire-iren wayannan mafarkin da ba su da kyau bayar da su bayar da labarin su ma ba shi da amfani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yi sallah asuba yakan zauna a masallacin sa sabai su kewaye shi wanda ya mafarki yana ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam labari manzo Allah yana fassara musu wata nan manzo Allah ya zauna wani sahabi ya zo ya ce manzo Allah hulimtu anna ra'si abu qut'at kamar yadda imamu muslim ya rawaito hadis yake na yi mafarki an tsara kaina kan ya faɗi ya gangara yana ta gudu na biyu shi da gudu na ɗauko na dasa a kaina Allah sai sanar da shi la tukbir bima talaqu bi shaytan kada ka dinga bawa mutane labarin abin da an yi wasa da kai kago wannan menene wasa ne kawai shaytan yake yi da shi ko ba haka bane ba to Allah ta'ala ya turo wa da annabawa sako ta hanyar mafarki kuma ta abin da suka faɗa a cikin wani mafarkin ba kariya ba ne ba da Allah ta'ala da kansu yake cewa walau ƙawwala alaina ba da la'akawil, la'akadnahu minhu bil da a ce annabi sallallahu alaihi wasallama zai kirkiro su magana sun al wanda ba Allah ta'ala ne ya umarce su ba ya umarce shi da wai faɗe su ba ya faɗe su kuma ya ce Allah ne ya umarni da su Allah ce da mun kama shi bilimin da ƙarfi ko kuma da dama sun malaka ana min luwatin sannan kuma da mun yanke jijiyoyin da suke kaiwa zuwa zuciyoyinsa sannan kuma Allah ta'ala ce da babu wanda zai iya kuta shi daga cikin wannan Allah ta'ala fa ya sani cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai kirkirawa Allah karyawa da Allah yana faɗa wannan ne lokacin da ainihin kurin shawon maka suke cewa ai ai wani ne yake sanar da manzo Allah Alƙur'ani. ai kaza ai kaza ai kaza Allah ya kawo wannan bacin to kaga kenan babu abin da manzo Allah sallama zai faɗa sai dai wahayi wa ma yanzu qani da hawa in huwa illa wahyu yuha manzo Allah baya faɗan magana da son zuciya da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai faɗa abu ne wanda yake a wahayi ne daga Allah kuma wannan aqsamul na wannan a kasarce na wahayi malam yayi bayanin sa a cikin fadin Allah subhanahu wataala wama kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab cikin aya ta kunshi wannan saboda haka wani wata shubuha ce mai karfi malam ya baje mana ita a yanzu wacce ainihin yan ne suke dogara a kanta kuma su suna da ainihin da yawa na san insha Allah za su dinga fitowa a cikin karatunsu a cikin karatuttuka ɗin bayan ɗaya wani abu na gaba da nake so ku fahimta dangane da abin da ya shafi su wa'annan mutane 'yan tatsi ne idan ka ɗauka kalli addinin musulunci ka kalli rukuni daga cikin rukunan addinin musulunci ka ɗauki sallah har yau 'yan tatsi ne sun kasa su yi ittifaƙi akan sallah kawai kamar yadda malam ya faɗa har yau sun kasa su yi ittifaƙi akan sallah to ya kuma kake tunanin sauran ibadu ga aikin hajji ya kaza ya kaza ya sadaki mutane ta kasa sadu kan sallah kuma akwai ko akwai ko yan wa aqimu salah wanda suka zo kawai tsayawa suke yi ma kwata kwata ba su ruku ba su irin wayannan yaran akwai lokacin da an taba gayyata ta mu tattauna da wani shi ma irin wannan kamar da malai ba amma ni ban je ba su kafin masallacin saboda lokacin da suka ce malam ba sai je ba aka turo wani ladani ladanin ya gama da shi wani abin da zai baka mamaki shine mahaifin yaron shi ya zo mahaifin yaron a garin yana ɗaya daga cikin wayanda suka tsana alu sunna tsana ta sosai amma lokacin da ɗansa ya je cira ne Legas sai dawo da wannan aƙidar da ya zo hankalin sai tashi ce kai babu wanda za su iya da wannan su sai wayannan mutanen sai gashi ya karzayo ina ba ta an fahimta to yana ɗaya daga cikin abin da na kiyaye shi ne duk mukabalar da za a yi da ɗan ƙalaƙa ta fi faɗi ba taɓa ganin an yi mukabala da shi ya yi nasara ba saboda aƙida ce su cikin mara zurfi ba ta da zurfi ana kallon farkon da ƙarshen ta ina fata an fahimta to saboda haka a takaicin takaicewa abin da nake so in ji hankali yan uwa shine cewa babu yadda za a yi wani ya ce zai yi wannan addinin na annabi sallallahu alaihi wasallama amma ba ta da hadisin manzo Allah ba wannan ƙarya ne ina fata an fahimta wannan ƙarya ne ƙarya ne ba zai ba za ta yi ba dole wannan addinin sai da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wani abu da nake tunani shine cewa wayannan mutanen ai ya fahimta ta shine ba wai manufar su kawai su soki hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam qur'anin suke son suka amma ne ba za su iya fitowa kai tsaye ta soki alkur'ani ba babu wanda zai karba hankalin kowa ma ba zai tada haka ba ina fatan fahimta saboda aka sai suka biyo ta wani fayan fage sai suka ce to ba mu fara da hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda sun gama da shi wanda na san ba za su iya ba ko ba haka ba eh yana cewa wai sai tabar wiwi tafi tafi alkura tafi bukari da musulun daraja haka yake cewa ko da mu kuma insha Allah muna nan lokaci zai mana hukunci za mu gare da shi da tabar wuyi waye zai kone daraja ina fata an fahimta saboda haka irin wayannan maganganun da shi wanda mutum ya yake tsara maganganu ne na shirme da shiririta da yake bata wa mabiyansa lokaci abinda har kullum muke kira a kansa shine cewa duba da bayanin da malamai suka yi da irin lakcocin da suka shirya wannan zai da mawqiful ulama matsayin malamai akan wannan mutumi shine cewa ba su yi abin da yake yi ba ina ba ta fahimta kuma al'umman musulmi ma suna da mawkifi shi shine cewa ba ta yi abubuwan da wannan mutum ke faɗa ba to yanzu abin da muke jira wanda kuma har yanzu mun ji shiru shine mai matsayin hukuma ina ba ta fahimta an yi kira kuma ana ƙara kira muna ƙara kira da hukumar jihar katsina ko ɗan katsina ne ko to muna kira da gwamnan katsina da ya sa mana lokaci mu zauna da wannan mutumin kamar yadda aka zauna da wancananka duk da ya tsorata eh, an ce a zauna sai ce za a yi masa irin yadda aka rawa ne na ji da kaina na gani a kilif yana faɗa to muna kira ga hukuma domin takaice wannan barnar da kuma abin da zai iya biyo baya don ka ɗauka wai abin da kaɗai ne a iya da a'a bai ta tsina bayan da'awai ya kashe mutane ko bai kashe mutane ba to wannan kuma kakansa ne shi mai tafi na kakansa ne saboda haka muke jan hankalin hukuma a yi gaggawar ɗaukan mataki akan wannan al'amari muna da malamai sojoji dakaru wanda za su kare sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sa mana lokaci da guri a domin a zauna da shi domin a tantance tsakanin tsaki da da tsakuwa a kan cika ku da ainihin magana zan kira ainihin shugaban zama kuma babban limamin wannan masallaci mai lataliki ko to ba zan kafin mu zo magana shugaban zama shugaban mu bashi ainihin yi mana kasa ma rufe to saboda ka sai mu ainihin kira malam da zai malami da zai ta aliki shine malam mansur dala karmakallahu bismillah bismillah ar-rahman ar-rahim alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada amman malamai da yan kwada da bai assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh Ah, da farko muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> da ya nuna mana wannan lokaci da kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara wannan fitina ta bayyana ma a wannan lokacin ta bayyana a lokacin da sunna ta riga ta kafu ta zama zama na daram zama daram dam dam kamar yadda shi malam mai lacca ya faɗa yana abubuwa da ana yi ne ba wai saboda wannan hayaniyar da su waɗannan mutane suke tana da wani tasiri da wani ƙarfin da za ta girgiza imanin mutane game da sunar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba a ila tausayi ne kawai ga waɗanda ba sa zuwa makaranta ba sa sauraron <clears throat> malamai musamman malamai na sunna kuma musamman kuma waɗanda suke kawai suna karanta Alƙur'ani ne suna haddace shi Allah ya saka musu da alkhairi har su rubuta shi to dama kuma su waɗannan su ne ma baransu na farko su ne targetinsu wato alarammomi amma ba don haka ba ai babu wani mutum mai imani wanda ya yarda da la'ilaha illallah muhammadu rasulullah da zai yadda da waɗannan mutane da zai ma ɓata lokacinsa ya saurare su hasi wani wuji-wuji ina gabas da imaninsu Amin kamar yadda na sha faɗa ita wannan aƙida ta tatsinanci aƙida ta ƙala ƙato aƙida ce fa ta rusau aƙida ce ta rusau a rusa musuluncin gaba ɗaya kamar da dukkan wanda suka san tarihin ta sun sani cewa da muka ɗau tarihi na kusa-kusa na wannan aƙida turawa ne 'yan mulkin mallaka lokacin da suka je suke mulkin mallaka a indiya <clears throat> suka rasa ta wace hanya za su bi su karya musulmi wanda musulmi su ne suka tsaya suka hana su rawar gaban hantsi suka zo musu kadangaren bakin tulu to shine suka bullo da du daban-daban suka dasa shi eh, mirza gulam ahmad alkadiyani wanda ya kirkiri akidar ahmadiyya suka kuma dasa waɗannan su 'yan to shi wancan ya ce shi ba a daina annabta ba kuma yanzu ma shi ne wannan zamanin in ma ya mutu ɗansa ne zai gaje shi yanzu ma jikansa ne yake gadansa shi duk annabawa shi kuma wannan da suka dasa eh, gujirat sai zo jograt sai yake cewa su kuma ba su yadda da komai ba sai Alƙur'ani. cewa ba a yadda da komai ba sai alkur'ani ruguza musulunci ne kawai domin kamar a ce ne la ilaha illallah an yadda amma ba a yadda muhammadun rasulullah ba a yadda cewa manzon allah ma'aikin allah ba wannan ba wata maraba da wannan to kuma sun samu mabiya burinsu ya cika <clears throat> sun raba kan musulmi sun yi abubuwan da suka yi a lokacin hassan kafa wato sun samu ikon mulkin mallaka ga indiya har raba ta gida biyu sun bangare pakistan daga ciki amma idan ba don irin waɗannan abubuwa ba babu ma wata buƙatar a zauna ana ta magana akan irin waɗannan abubuwa shibohohinsu shibohohi ne batattu aƙidarsu aƙida ce ta ruguza addinin musulunci domin rukunan musulunci nan guda biyar in ka ɗauke su duk sun ruguza shi rukunin farko imani da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun rusa imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma rashin imani da manzan Allah rashin biyayya gare shi rashin da'a gare shi rashin yadda da hukuncinsa rashin yadda da Allah ne man yuti'i rasula faqad ata Allah wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu nadkhilhu naran khalidan fiha kaga wanda ya fi Allah ya bi manzan Allah wanda ya saba wa Allah kuma ya saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce za mu jefa shi a cikin wuta to su sai suka ce duk wani abu da ya zo daga manzon Allah su ba su yarda da shi ba kaga imanin su kalmar shahadar su bata cika ba sallar su kuma shi malam yanzu ya yi ishara zuwa gare ta kamar aljanu suke kunna tsara ya kake da kowanne da irin sallarsa akwai yan wa'aki musalla kawai tsayuwa za a yi duk abin da ya zo bakin mutum ya faɗa in ya gaji da tsayuwa ya tafiyarsa shi kenan ya gama sallah akwai ‘yan wasu jiduwar ka'u ya lazina amanar ka'u wasu jidu a yi ruku'u daga ruku'un a tafi sujjada shi ma da abin da aka ga dama a faɗa daga nan ba tahiya ba sallama ba waye daga sujjada mutum ya tashi ya yi tafiyarsa akwai masu sallah so ɗaya a rana akwai masu sallah so uku a kullum a aqimis salata lidluki shamsi ila sakin laili wa qur'an alfajari ina inna alfajari kana mashahuda ita kanta alolar iri iri suke yi shi ma tsarki iri iri suke yi kaga dai sun rusa sallah zakka ita ma sun rusa ta akwai masu cewa kawai ko nawa ne da kai da abin da ka gada ma ka ba ka bayar akwai masu cewa ma kawai ba zakkafa ba wai kuɗi ake nufi ba kawai ka tsakake zuciyarka shi ne kawai ake nufi da zakka amma ba wai ka fitar da dabbobi kaza eh, hatsi kaza kuɗi kaza saboda wannan ai annabi ne ya faɗa su ko ba su yarda da maganar annabi ba azumi shi ma yanda suka ga dama haka suke yi akwai masu yin azumi ɗaya kawai a wata ƙwaya ɗaya a wata shi kenan akwai masu yin guda uku akwai masu yin bakwai tun da ya Allah cewa ayyaman ma'adudat wasu ƴan kwanaki ne kawai ƙididdigaggu ayyaman jam'il ƙilla ne jam'ul ƙilla ne suna a rashin fahimtar su ga harshen larauci sai ce ai ba cewa aka yi gaba ɗaya watan ayi ba kuma daga yaushe zuwa yaushe me za a yi shi ma duka dai aikin hajji duk yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ai hajji ba haka suke yi ba babu magana arfa a cikin alkur'ani ma'ana ba a ce a yi tsayuwa arfa daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza ba ba magana jifa mun ji irin jafa'in da shi kartigin nasu ya yi kwanan nan ma akan magana jifa ba magana sa'ayi ba magana kaza ba magana kaza ba magana kaza saboda ko sun je kawai yawon bude ido suke kaga ya sun rusa rukunan addinin musulunci kai hukunce-hukunce na ma'amaloli da suka shafi aure da cinikayya da sutura da ci da sha da sauransu da ladabai na musulunci waɗanda suka zo a cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ma duk ba su yadda da su ba bidi da tsare kai da kame kai tsakanin mace da namiji wannan shi ma ba su yadda da shi ba su suka ce kawai abin da Allah ya haramta ka ba'ira manya-manyan zinubai amma runguma sumbanta wasanni wannan duk babu komai da yasa Allah zai ne ya sani gona ka ismi wal fawahisha illan lamam su ne kuma masu nisantar manyan zirwa amma allaman sun banta waye waye waye waye wannan kace ya halatta a yi rufe jiki ma mace ta rufe tsiraicin da suka ci wannan ba dole ba ne so da haka sun rusa aƙida sun rusa ibada sun rusa kuma kyawawan ɗabi'o'i malam ya kawo ayoyi da yawa da suke nuna wajabcin ko kuma suke nuna cewa bayan alkur'ani Allah subhanahu wataala yana wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban ayoyin da kawo akwai ayoyi da yawa a gurguje tunda malam ya riga ya yi ta'aliqin da zan yi don haka ba zan tsawaita ba amma dai ga inda Allah ke cewa inna anzalna ilaykal kitaba tahkuma bil haqqi tahkuma bainan nasi bima araka Allah tahkuma bainan nasi bima araka Allah don kai hukunci tsakanin mutane da abin da Allah ya fahimtar da kai ya fahimtar da kai daga me daga cikin alkur'ani daga cikin alkur'ani kaga duk hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayan da zai ka zo ka ce duk gasa cikin alkur'ani sannan dungurun gumma, ayoyi sun fi 33 wanda kararar kalmar da'a ga Allah ga annabi kai suka bayyana cikin alkur'ani shi yasa ma za ka ga saboda su ba su yadda abu manzan Allah ba ba su fiye ma yin magana a kan waɗannan ayoyi da suke maganar ɗa'a ga manzan Allah ɗin ba ko da sun yi magana a kansu nan da nan suke saurin wuce waɗannan ayoyi ba sa wani tsayawa su yi dogon bayani wa Allah wa rasul ba za su yi wani bayani mai yawa kai ba saboda sun san kama su za su za su kama kansu ne abinda ba su suke cewa ba su yi da shi ba shi ne zai tabbata a cikin wannan ayoyin idan suka ce za su yi wannan dogon bayanin kuma daga ƙarshe ya kamata wa fahimta manufarsu kamar yadda na faɗa rusa addinin musulunci so duk wanda yake bibiyarsu a surutansu da kuma rubuce-rubucensu zai ga suna da ɗabi'o'i kamar haka na farko dai ba wasu malamai ba ne duk wanda zai wata magana cikinsu ko zai wani rubutu kama aje wayannan shi wannan ɗan katsinan yana ƙaryar da ya da kowane littafi ba amma yana karanta littattafan wayancan inda yake zuwa oman da na da sauransu irin su muhammad shahurur irin su musa ahmad da mustapha mansur da ire-irensu to in ka duba littattafansu za ka ga su kansu su ɗin ba malamai ba ne daga injiniyan ruwa sai wanda yake injiniya ne mai harkar gine-gine sai wanda ya karanci likitanci sai wanda kawai rana tsaka ma baina ashiyatin wazo ha sai ka ga wai ya zama babban malami har ya yi rubutu yana kalubalantar kowane malami a duniya yana cewa har sahabban ma ba su isa ba to abu na farko da zaka fahimta shine ka sani ba malamai bane kwata-kwata to in ku ba rashin adalci ba garintan alhaki ai kowane ilimi akwai masanansa kuma su ake saurara in wani yazo zo yi magana ana ce aka masa magana akan abu kaza in ya san darajar kansa zai ce a wannan ba fanni na bane yanzu nan aka zo ana maganar abin da ya shafi lauyanci ba wanda zai sa baki sai lauya ko shugaban kasa ce ah this is not my field ni wannan ba ba bangare a je a tambaye lauyoyi aka zo likitanci sai ce a je tambaye likitoci in aka zo abin da ya shafi harkar kere-kere sai ce a je a masu kere-kere to amma saboda raina musulunci saboda kuma dama su musuluncin suke so su ruguza kowanne daga cikinsu sai ya zo ya ce shi ya fi imamu ahmad ya fi imamu malik ya fi buhari da musulun da duk malaman hadisi sanin hadisi hadisi da suka inganta aka bi duk ka'idoji na ilimi sai sai duk ba su ma yadda ma da wannan ilimin ba ba ma ilimin ba ba ma hadisin ba ilimin ma gaba ɗaya ba su yadda da su ba a hakan kuma to ba ku da so ku kyale mana mana wa illam tu'minu li fa'tazilun inda ba ku yarda so ku kyale mana kayan mu mana hadisi a bar mana abun mu to kuma sai a zo kuma a dauko a ce wannan hadisin ya saba kaza wannan hadisin kaza wannan hadisin kaza to abu na farko dai kwata kwata su ba malamai bane sannan abu na biyu duk abin da za su kawo da sunan shibaha rudu ne kawai wanda duk yake ɗalibi ma mai ido ballantana malami zai san ƙarya suke yi ba wani abu ne da zai ja wata hayaniya ko ya jawo rudu eh, rauni ga imanin mutum ba sannan kuma shibohohin da suke kawa wasu ma babu su a littafi har wayanda suka gabace su a cikin sharrin da kafa wannan bidiyoyin kawai yanzu nan zai karanta hadisi tunda yana tare da shekan wa inna shayatin la yuhuna ila liyu jadi loko? yanzu shekan zai kyarkyara masa wata shi ba. sai zo ya kafa bidiyo sai zo to ga abu ɗos buhari lamba na kaza lamba kaza lamba kaza shi kenan sai ya faɗi wannan amma in ka duba buharin ba ma wannan in ka duba fassarar buharin ta hakika babu wannan magana sannan kuma ba gaskiya suke nema ba biyan da ka kai da su duk inda aka kai da ƙure su da kai su kasa wanwar sai da ana mutuwa a dawo ko an kashe su in suka dawo sai sun ci gaba da wannan dai jayayyar da ta tsinancin da suka saba ba su da kunya ba kuma sa karɓar gyara ba sa karɓar gaskiya to sai dai a tattauna da su ne don kawai a yi ƙoƙarin tsamar da waɗanda suke nema su gilmiyar da su Allah ya kiyaye ya shirye mu gaba daya sannan kuma yana daga cikin ɗabi'unsu mutane ne masu tsaurin ido ga shi kansa alkur'ani shi kansa alkur'ani suna da'awar sun yi imani da shi amma yadda suke ƙoƙarin su lauya fassara ƙur'ani su juya shi ya dace da san ransu kun ga da yadda kwanaki wai ya rasa yadda zai sallolin nan guda rako'i goma sha bakwai sai ce ai ba qur'ani ma ya tabbatar da su sai ɗebo ayoyin da ake cewa wa aqimus salata wa aqimus salata aqimus salata aqimus salata sai ce to yana nufin kowace aya a daya kowace aya a daya to sai kuma aka gano aka ce wasu to ai guda 23 ne ayoyin ba goma sha bakwai ba ne guda ashirin da uku ne eh, wala kada ate na ka saba min al-masani wal qur'an al nan ma kun je da ya wasa da wannan ayar dai shiriri ta iri iri to ba su da tsoron Allah alqur'anin ma ba ganin girmansa suke ba yanzu nan za su juya shi su lauya shi yadda suka ga ba. sannan kuma wani abu nasu shine mutane da ba su yarda da kowane irin ilimi ba in dai na musulunci ne sun yadda da geography sun yadda da mathematics sun yadda da english sun yadda da engineering sun yadda da physics sun yadda da komai amma ba su yadda da fikihu ba da musalawul hadis da usulul fiqh da tafsiri da duk wani ilimi na musulunci kai har na hawan ma da suke cewa ba a iya larabci ko sai dai abu larabci kawai shi ma a cikin sun akwai wanda ba su yadda da shi ba domin akwai wanda ya rubuta littafi jinayatu wai. zakariya ozon a cikinsu iya tasiba wai ya yi gaza, ya cuci al'umma ya yi saɓan Allah da Allah ba zai gafarta masa wacin da bai tuwa ba da ya mutu da ya ƙirƙiri na hau a ina Allah ya ce a yi rufa'a a yi kisira a yi zamma kawai ka yi larabci da yadda ya zo maka kawai in fata hace ta zo bakin kakari kisira ce <laughs> to shi yasa ta wani lokaci wani bangaren eh, musu da su da jayayya da su yake da wahala in ka ce za ka bi ƙa'ida ta musalawar hadis ƙa'ida ta ilimi ƙa'ida ta waya. sai dai a bi su da ƙwar'anin da kuma azanci tun da su ma ba da ilimin suke amfani tun da ba su ma yadda da ilimin ba to kuma wanda bai yadda da ilimi ba ai kaga ya zama shashasha ya zama shashasha kuma ya zama jahili munakkali su ne dama matsalar duniya sannan kuma yadda suke tsaurin ido a kan sahabbai cewa ba su yadda fa da hadisi ba yanzu da suke cewa buhari karya yake musulun karya ne wai ba fa buharin kawai suke nufi da waye ba a'a tun daga kan buharin har zuwa isnadi ƙarshe abu huraira ne aisha ce ali bin abi talib ne ibn mas'ud ne abdullahi bin umar ne duk fa gaba ɗaya suna ɗaukar a matsayin makaryata kawai kirkira suka yi suka kirkirar wa annabi kawai aka zo kai har mutanen ma da suke cikin isnadin da a matsayin kirkirarsa aka aka kirkiri sunayensu aka kirkirar musu iyaye da kakanni da nasaba da tarihi da komai aka kuma kirkiri maganganu a kansu sannan ko mutane ne makaryata suna iya kirkirar ƙarya kuma su dage a kanta sannan kuma mutane ne waɗanda suke shibuhohi suke bi ga ayar da take fassara wata ayar ko wacce take nuna saɓanin aƙidarsu amma za su ɓoye ta ba za su faɗe ta ba ma'ana suna imani da wani sashi na shi kansu alƙur'anin suna kafircewa da wani sashi shi yasa sai su gutsuro nan su gutsuro nan su gutsuro nan su gutsuro nan wannan ɗan bayanin a takaice watakila zai taimaka mutum ya fahimci irin wayannan mutane yadda ma ko da ba ka da wani zurfin karatu da za ka iya musu raddi ko karyata wanda suka faɗa to ka san su ma domin ka san mutum ma makaryaci ne ka san mutum mashiririci ne a da ya buɗe baki ya fara magana za ka toshe kunnanka ko za ka iya rufe bakin nasa ka da dala kai mana shi in kuma wayarka ce ka budo tana gani kawai marru kirama wai za khatabahum aljahiluna wai za sami'u laka wa a'radu an kawai kai maza ka wuce shi sa daga ƙarshe tsayawa ma ana sauraron su ba shi da amfani duk wani ce duk wani dan bid'a duk wani wanda sa ya ɗashi buhohi 'yan tatsine ne ‘yan ƙalaka eh, ‘yan shi'a ne ɗan kowa Allah ne ‘yan ɗari duk wanda zai zo yana kar ma ka ɓata wa kanka lokacin saurararsa za lokaci yana da tsada lokaci yana da daraja ba ka da lokacin saurararsa da malamai nan na Allah da annabi wanda duk magana za su faɗa ƙala Allahu ƙala Rasulullah kuma alhamdulillahi malamai na sunna ba su da girman kai malami zai faɗi magana ɗalibinsa ya ce malam an yi kuskure a wuri kaza a wuri kaza gobe sai ya zo ya ce jiya na ce kaza na ce kaza kuskure ne abin da na faɗa shi da kansa zai saurari karatun da ya yi wani bai masa gyara ba shi da kansa zai wa kansa gyara ya ce jiya na ce kaza to amma yanzu na gano kuskure ne wani ma zai rashin ladabi kawai zai kafa lasifika ce wannan malamin bai san komai ba kariya ya yake kaza kaza man raddi waye ba wannan magana ce sai ya gano eh tabbas abu kaza na yi kuskure sai kuma ya zo ya gyara amma su ko an gaya musu gaskiyar ba za su yadda da ita ba wa iza du'u ila Allah wa rasuli la hakuma bainahum qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'a wa la yahtadun ko da an gaya musu da abinda Allah ya ce da abinda manzon Allah ya ce sai su ce ah, to sai na je na sake shiri ai kai ma shiryawa kai haka suka suka da malam ko zai ce ai kai ma'ana sai ya ce ai wannan fassarar ba ita aka yi mun ba ni malami na shi kaɗai shi ne da da shi to ya kai da da malamin ka ba kai da da malamin malamai ba sallallahu alaihi wasallam ya za ka kai da da wani su ce wai ruwaya ai ruwaya to shi ƙur'anin ba ruwaya ba ne ba rawaitowa aka ba Allah ya tsare imanin Allah ya tsare aƙida mu Allah kuma ya mana maganin dukkanin wata barna da wayannan munanan aƙidu wanda suke Allah ya kaddara musu shari'a Allah ya shirye su wanda kuma Allah bai kaddara musu shari'a ba Allah ubangiji ya mana maganin su kuma alhamdulillah Allah yana yi mana maganin su Allah ya nema na su. domin duk sanda suka saki wannan shiriri ta sasu ta bidiyo ka duba comment ba kawai kaga masu yabansu da masu sukansu da masu karyata su kuma kullum masu sauraron su raguwa suke raguwa suke raguwa suke shi sa shi kansa yake cancanta launi launi kala kala dama ya karya gaskiya launi ɗaya ce gaskiya ba ta neman ba ta neman wata kwalliya aka ce ƙarya ce mai launi bakwai da fari da baki ga rawaya ga kole kore ga kuma algashi toka-toka da jasin gauraya Allah ka samu dace wa salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa rikatu. a shek shehu mansur da al'ala saka da alkhairi a bisa wannan wankiya da gauraya da ya yi kafin mu je gaba akwai wata gaba da take da mahimmanci wata malam yi magana a kanta shi ne cewa idan ka koma ka kalli masu wayanda suka kawo wannan aƙidar asalinsu za ka gansu ba malamai ba ne ba wannan magana da malam ya faɗa babu shakka haka take idan ka koma ka kalli wanda suke wanda su ne abraz wanda suke inkarin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ba malamai ba ne ba misali idan ka je ka dauki Muhammad Abu Rayya wannan injiniya ne ba malamin hadisi ba ne ba amma na ɗaya daga cikin wanda ya yi shubura wajen karye ta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne mai littafin al'adwa an sunna ko wanda littafin su littafi ne shararre yana ɗaya daga cikin littafin da ɗan tamura yake ɗebo abubuwa a cikinsa din mai bibiyarsa ya sani to ba za mu ɗawaita ba mu dawo baya bayan nan wayanda muka rayu da su mu buga misali ga ɗauka akan ma'amar al wanda ake cewa ga gaddafi ko shi ma yana ɗaya daga cikin wanda suke abrazo wanda suke fili wanda suke inkarin suna annabi sallallahu alaihi wa sallama kowa ya riga ya san cewa gaddafi ba malamin addinin musulunci bane ba amma tare da haka yana ɗaya daga cikin wanda suke shura wajen inkarin sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bal shi kansa alqur'ani yana taba alqur'ani dan duk inda fadin kul ya zo a cikin qur'ani kire shi yake yi kamar fadin Allah subhanahu ta'ala kul huwallahu ahad ai sai ai ba hikima kace huwallahu ahad ina fata an fahimta to idan ka galle shi me ya alaka su da me ya alaka su da ilimin addinin musulunci bai da shi ina fata an fahimta haka zalika kuma shi ma kansa yayi da'awa annabta a maganganunsa akwai cikin jaridun da ake da ake hira da shi dan da idan yake cewa da shi ya nabi Allah shi ɗan jarida shi da shi ke tambayar sai biyan la. ya ce a ra'ayyar ganin kayan kiwon dabbobi ya ce bala ya ce i har babu wani annabi da bai wannan ba gaddafu ba ala gafarta masa isan ana magana bangaren abin da ya shafi adalci wajen yan kasa da waye eh za ka ce haka ne amma bangaren aƙida aƙida sa ba mai kyau bace ba kuma ba abin kwaikwaya bace ba sannan kuma yana da wani littafi uh, green book green book na kitabul akbar amma fassara shi aka mai da shi mai green book wanda sun kawo pdf ni na sauke shi na bibiyu abubuwa da yawa a cikinsa za ka ga abubuwa na ban mamaki a ciki to idan ka kalle su da su na da da na yanzu gaba ɗayansu za ka ga sun yi nesa da abin da ya shafi ilimin addini ilimin ƙur'ani ilimin shari'a ilimin tafsiri sai ka rasa ina suke ina fata an fahimta to duk haka suke ya kamata mu fahimci wannan sosai sannan wani abu na gaba da zan kara jan hankali a kansa shine cewa zuwa halin suna yana da kyau mu sani mu ji a ranmu cewa aiki domin kare sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fa aikin namu ne babu kuma wanda zai iya mana shi sai mu kusan dalilin ne sa na faɗa haka babu wata tsarika ko wata ƙungiya da take aiki da hadisin manzo Allah sallama ingantacce gaba ɗaya sai ahlus sunna babu ita duk ƙungiyar da ka sani da ka sani duk dariƙar da ka sani to akwai akwai hadisin da ya tabbata daga manzo Allah wanda suke da matsala da shi amma ban da ahlus sunna misali barin ga maka ka dauki shi'a saboda har yanzu abin da ni nake tunani yake la'akari da shi ba yan tatsinan nan ba yawa ne da su ba ba su fi kai musu ittinka ba har yanzu amma suna samun goyon bayan wasu ne daga cikin mai wasu firak daga cikin wasu yan da kuma yan shi'a daga yan shi'a sai yan kogo idan ka kalli aqidar yan shi'a dangane da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yan shi'a ba su yadda da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai hadisan da mutanen da ba su fi goma sha ba su karwaito su ne allazina sha'awu aliyu bin abi talib wa'inda suka ainihin tsaya wa aliyu bin abi talib musamman ma a lokacin fitina idan ga gadan shi'a yana magana hadisi za zaka ga wannan hadisin baya wuce wayannan mutanen ina fata an fahimta amma duk ragowar sunan maza sallama ba ruwan tsare ita saboda shi shi dan shi'a inda yake daukar addininsa shine me yana da imamai guda goma sha biyu yana da limamai guda goma sha biyu kuma zaka ta abin da zaka ga an rawaito daga cikin wayannan limaman ne guda goma sha biyu a nan ɗin shi'a yake mai yake addininsa mai addinin ma wanda ma ya kalaye yake da karatun kenan saboda aka dan ruwa da ta zo daga hadisi in je ta fita daga cikin wancan sabon wayanda suka tsaya wa sayyidina ala a lokacin fitina to ba ruwan sa da ita ina fata an fahimta shi yasa idan ka ɗauki masu sukar sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga daga mustashirikun sai wa yan shi'a gaba ina fata an fahimta to wannan shine kake tunanin cewa zai taya ka wajen karin sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai taya ka shi yasa din zaka ga masu comment din su da like din su in shi'a ne Ko ba su bane ba sai yan koko dan hawa siya suke wa daliban su ni naji cewa su ringa sauraron wancan malamin bambancin su shine shi yana inkarin sunna gaba ɗaya ne wanda kuma wannan kai tsaye a gurin malaman addinin musulunci duk da inkarin sunna ma salma gaba ɗaya to kafiri ne su kuma suna inkarin wasu juziyat ne sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi tibiri yana so ya wanda yawa ainihin wawantar da hankalin su ɗan ɗarika musamman ma ɗan ɗarika tijjaniya za ka ji mafi yawon lokaci yana yaba musu ina ba ta an fahimta yana ainihin kamar jan mabiyansu a jiki wallahi dabara yake musu so yake kwashe musu mabiya kawai yanzu wanda bai imani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi zai yi imani da jawahirul ma'ani wanda ta tsunyoyi ne a cikin dawa zai yi ba zai yi ba ya za kuma zai mafarki imani abinda suke manamat ne mafarki ne a ciki ya za a yi imani da labarin duka shehu mutumin da bai yi imani da labarin da manzala ya bayar ba shi ne zai yi abin nan da labarin da shau ya gani a mafarki to yi sa muke jan hankalin yan ɗarika a kan wannan haka zalika mutitayin ko idan ka kalli su ma zila da kawari duk za ka ga akwai sunonin da suke inkarinsu wayanda ba su yi imani da su ba abu na ƙarshe ko kuma abu na kusa da ƙarshe zan kira a shek muhammad tsani usman babban limami na wannan masallaci domin shi ma ainihin ya tofa mana albarkacin bakinsa kuma da shi ne za mu karkare wannan zama mai albarka Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله da farko muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mara addi dangane da wannan nasara da ya ba mu ta wannan muhadara da aka gabatar a wannan masallaci namu mai albarka sannan muna godiya ga waɗannan zakakoran malamai tun daga shi malam abba gwale matashin malami wanda ba da wani aiki sai wannan aikin da kuka ji kuka gani yau muna fatan Allah ta'ala ya tabbatar da jigadansu akai kuma ya ɗauki rayuwarsu akai da kuma dattijo babban malami sheikh shehu mansur dala Allah ya ƙara wa rayuwa albarka sun a cikin irin waɗancan shekaru da shi an yi fari tas amma ana nan tsayin da ka ba a bari ba Allah ta'ala ya sa a gama lafiya da malam mai gabatarwa da sauran yan uwa baki ɗaya hakanan kuma da kuka ba mu gudunmuwa ta zuwa a ƙarfafi wannan muhadara Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya sa mu yi amfani da abin da muka ji daga waɗannan malamai dama ni shugaban zama ne ba wa'azi zan yi ba godiya muke yi godiya ga Allah farko da kuma godiya ga waɗannan malamai Allah saka da alkhairi amma abin da nake so kawai inda lokaci ya riga ya ƙare abin da nake so dan tofa shi ne wannan mummunan aƙida ta ƴan tatsi ne aƙida ce wacce duk wanda ya yi shekarun sanin zamanin marwa mai tatsi ne to zai mata gudun fanfanaki zai kiyaye ta matuƙa gaya saboda aƙida ce ta 'yan ta'adda ba ma magana a cikin wai ba malamai ba ne a 'yan ta'adda ne zallan 'yan ta'adda ne amma suka fito suka sa rigar musulunci suka sa rigar ilimi da karantarwa da wayar da kan mutane kafin daga baya kuɗin da suke ganin karantar da ku suke yi ran da kuka yi da su kuka bi su in ta haɗa ku kuma za su yanka ku kun san an daɗe ana sharri har hadisan da maza Allah ya bayanin khawarij sai a ce in izala ne ahlus sunna ne masu yanka mutane kaza kaza kaza kaza to ai wannan ba abin da zai dace da shi ne in ta tsini saboda su ne waɗanda ke kishiro yanka mutane amma yanzu ahlus sunna in izala mun yi karfin da in muna son kashe mutane sun fara kashewa ba abin da muka tsana a rayuwa ma irin a kashe ɗan adam ba gayar ba dalili ko kafiri ne ko kafiri ne duk ahalu suna tsan wannan amma wallahi ina tabbatar muku da ɗan bid'a idan ya samu dama kashe ka ya san babu shari'a zai kashe ka so nawa wannan ya faru masallatan mu a kona a rusa in an samu dama da mu za a hada gaba ɗaya kone amma mu ina aka taba ji ba a taba jin ko zunguri an zungurin ba a taba ji ba dan karfin mu aure wuri mu ne su sa'in da bisa ɗari a wuri mu da kowa da sunan mu cutar da shi sai dai a karantar da addini Da haka waɗannan tawa'if na bid'a su suka dace da wancan hadisai na kawariki sannan Allah ta'ala ya yi mana ni'ima wannan al'umma annabi rahama sallallahu alaihi wa sallama wannan aikin da ya tabbata akan sa har ya bar duniya Allah ya gadar da shi ga al'ummarsa ba a tafi da wannan al'umma ba ba kuma za a tafi da ita ba wannan ƙungiyoyi na bata na kafirci irin su tasiri da makamantansu dole ne sai sun bayyana dole sai sun sai an gansu a cikin wannan al'umma da a ce ma ba a same su ba sai mu ce akwai shakka a cikin aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma da awarsa ya tabbatar mana rabo al'umma mu gida nawa 73 yace guda nawa ne yan wuta nawa ne aljanna daya to cewar kila ne ma yasa ake samun waɗannan abubuwa dan me za a samu mutum ma ya zo ya ce wai bai imani da hadisai ba bai imani da manzon Allah yayi maganganu ba kuma bai imani manzon Allah ya kai matsayin da za a rawaita maganganunsa a isar da su ga al'umma mai imanin manzan Allah zai iya cewa a yi a yi a bari a bari ba a sai dai zallan alkur'ani kenan da Allah abin da duk mai hankali zai ce wannan mutum a yaba mahaukaci da yanzu manzan Allah ya rayu iyalinsa ba ta tara amma bai taɓa zama da su ya tattauna wata ƙaziyya tsakanin shi da su ba gashi kuma wani lokacin Allah ya ba da labarin alkur'ani din ya yi saɓani da matarsa ko matansa to shi wannan sabani yadda aka yi saɓanin aka yi zube ban ƙwariya aka tattauna ina ke a alkurani ashe ana tattaunawa kenan ana yin abubuwa tsakanin shi da su kuma ba a ji alƙur'ani ya ambata ba sai bayan abin ya faru sannan sai ya ambata haka sai a ce wannan mutanen wai suna da hankali kuma hukata ne a'a ka gode wa Allah da Allah ya sa kai ba cikin su kake ba dole sai ta faru tunda manzon Allah ya tabbatar da cewa wannan al'umma sun ta rubu 72 saba'in da uku saba'in da biyu yan wuta ne ɗaya ce aljanna to sai ka gode wa Allah da baka cikin saba'in can me yasa muka san ba mu cikin insha sun tambaye shi wace ce ɗayar alfirkatun najiya ya ce man kana ma ana alaihi al wa ashabi wanda suke kan abin da nake kansa yau ni da sahabbaina to ka je duka duniya ka karaka ita baki daya ita baki daya ina za ka samu waɗanda ba ahalus suna ba sun sifatu wannan babu sai ahalus suna kadai shi yasa ba mu da sabani da juna ba mu san juna ba ba mu san yaran juna ba ba mu san fata juna ba ba mu san garin juna ba ba mu taɓa haɗuwa da juna ba? lantana a ce waya aka buga juna aka shirya sallan mu iri ɗaya ce azumin mu iri ɗaya ne auratayen mu iri ɗaya azumin mu iri ɗaya hajjin mu iri komai iri ɗaya ba sabani amma yanzu bidiyoyin nan ga sunan ta ci barka sai kada gani walau kana min inda gairin la lawajin fi khilafin kathira ga sunan da yawa wannan layin tasu daban wancan layin tasu daban can in an tsallaka tasu daban kuma duk suna daya kuma niyya daya kuma manufa daya amma duka daban daban kuma wani bai isa ya ce wannan me ka kirkiro wannan ba ai asali ba wannan muke me yasa ka kirkiro ta sai ce a tsakai aka rafukan lahu ta asalin da ya sa ka kirkiro shi yasa dole a yawatu na kara a haƙura kowa ya tasa dan ba da Allah ne Allah subhanahu ta'ala ya yi alƙawarin wannan al'ummar duk lokacin da aka samu irin wannan shedancin sai an samu masu karewa to su ne irin waɗannan bayan Allah za a samu waɗanda za su zo su difa'i ga sunna annabi sallallahu alaihi wasallama su mai da mutane kan hanya kuma waɗannan bayan Allah maza Allah ya tabbatar da cewa ba za su fasa wannan aikin ba ko da goyon baya ko babu la ta tazalu qa'ifatun min ummati ala al-haqqi zahiri ala al-haqqi mansura za Allah zai ba su taimako kuma za su taimaki gaskiya la yadurhum man khazalahum in ka tabar da su ma baka suke su ba dan ka suke yi ba ba dan Allah suke yi ba don Allah suke yi Allah subhanahu ta'ala. ya faɗa a cikin surata ibrahim wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahu wancan a tabiyin da malamai suka yi magana duk wani manzo da aka aiko an aiko shi ne da irin yaren mutanensa dan me dan ya bayyana musu wajen ɗan tatsire bai kawo wannan karantawa ce ko to me bambancin yare a cikin karantawa me ke bambanta yare ga barin yare a cikin karantarwa a'a ba wani bambanci karantarwa kawai karantar tilawa ka karantar da mutum alkur'ani zallan alkur'ani yaransa don ya bambanta da naka me zai gagara babu ba jin yaransa baya jin naka amma ya yi alkur'ani kai baka iya ba ya yi alkur'ani da tajwidi aka zo aka ce karantar da shi alkur'ani dan baka